To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a wasu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ga masu mu Muna tare da Shak Ahmad, Sayyadi Ahmad, Bauchi Ahmad Imam, babban malamin nan na ɗarika, wanda a cikin wannan zamanin nan a cikin wannan lokacin nan wannan zamanin nan wannan mako wannan kuma wata fiyayyen wata da ya fi kowane wata a gunmu shine watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wannan magana da na faɗa na taɓa faɗa wani ce mini sam ai qur'ani ya nuna fiyayyen wata wai qur'ani ya ce wai lailatul kadir khairun min halfishar. shahr kaman da nake kara wani ya yake so ya ga ya correct ina haka shi na ce masa a a a a da amma ai cikin wannan kuma ayan nan kuma aka ce mana wai tanazzalul mala'ika wai mala'ika ke saukowa a wannan wata to kuma ni ga hujja na ni ba malami bane to inda aka ce mala'ika ke saukowa ko mala'ika ya sauko ya sun san sauko suna saukowa ga bayin Allah ma ba ma annabawa ba to amma wannan wata abin da aka ce wai ya sauko shi ne fiyayyen halitta annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga saukowa mala'ika da saukowa annabi aiwa ɗaya bane aguna fa mm. ah, ga masu raddi aguna aguna yasa za ka yi raddi kai? za ka mala Abad raddi wannan a ah, ka jira shi mala Abad ya faɗa ni na faɗa a wuri na ni sarki za aha yasa na san dole mala Ahmad ya dan taba wannan magana to alhamdulillah wanda ku ga mala Ahmad na yawan gwagwarmaya a cikin wannan batu da ya fito kan batun maulidi da malam ahmad yake yi a kasance na maulidi annabi alaihi wasallam da aka samu wasu mallumma suke haramtawa amma ka shaidi ga mallumma kamin mu shiga ciki kana da dama ka haramta da hujjanka da wasu ababa kana da dama amma kaka sake baki akan wannan saboda aka ce wani maulidin annabi ke sa tun da annabi an kira sunan annabin nan shi kaga mallum ya kamata su yi taka sansan saboda kaka je kiyayyen abu har ka zo kana taba shi gagara misalo gaba ɗayan gaba sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa kowa ya kan da ya kamata ya yi raddi kana da baka ka yi raddi malamin na da dama ya nuna shi ma ya raddin sai nuna cewa kamar a'a halali ne ba haramun bane abu ne mai kyau yana da daman sai kawo hujjojinsa kai ma kana da dama ka ce a'a haramun ne amma kaka sake baki kaka zage abin kaka zage annabi yasa jama'a ku bari je mu je mu jiya bona na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan insha Allah mu sake dawowa muna tare da magana Sheikh Ahmad Imam daga Bauchi mu je mu jiya bona na annabi sallallahu alaihi wasallam mu dawo يا رسول الله يا رسول الله يا خير البشر سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي أمرنا الدنيا وفي يوم الشرر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 الله فحدي لي إجابي نلقى به كل وطر يا رسول الله فاحذرني لدى قد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق اطئي ما رامه يا سيدي عجلا أنت المفيد كالمطر وكذا من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بك صلى دائما مشدى شاد لدى وقت السحرة وعلى آليك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ga masu mu muna tare da Shak Ahmad Imam Bauchi da zai yi wannan raddi. Shak Ahmad Imam babban malaminmu ne daga kasar Bauchi malamin ɗarika da zai yi raddi zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz wannan shi ma babban malami ne na Izala wanda shi ma ke nuna cewa maulidi haramun ne maulidi bai da kyau da yake kawo hujjojinsa da shak Idris eh, da shak Ahmad Imam zai masa raddi ya nuna masa cewa maulidi halali ne wanda wai sun taba zama shekara da shekaru sun taba zaman mukabala da shi abokin gwagwarmayansa ne in ji shak amar imam wanda shekaran jiyan nan kuma sun sake zama, suka tattauna da ya zamana tattaunawan zai ya zo kamar debate a mukabala a tsakanin su na ba da halalcin maulidi wanda shi Sheikh Ahmad Imam ke gwada ai in dai maulidi haramun ne to ai akwai wasu ababa da yawa da bai kai matsayinsa bai kai maulidi amma an hmm. ga dala su ma suna karfafa suna yi to me yasa waɗannan ababa ba su kiran shi bid'a ko haram shin sun yadda akwai bid'a mai kyau akwai bid'an da baya da kyau shine za mu ji zance a bakin shehinmu Sheikh Ahmad Imam zaman sa na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina gaishe ka kuma ina isar maka da gaisuwa ta musamman tare da waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci. Masha Allah. To, bismillah Sheikh. To, alhamdulillah. na eh, to ana ji na ko? Ana jin na fita. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu al ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa musulmai dukkaninku baki ɗaya tare da kai sarki zaki ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa A duk wannan lokaci kamar yadda za a ga topic din ina magana akan cewa raddi shi Dr. Idris da muka yi mukabala, muka zauna muka yi mukabala kusan shekaran jiya da shi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar a yanzu na sani shekara da shekaru ko in ce shekarun baya shekara goma sha biyar baya a mun yi ta tattaunawa a kan matsaloli na addini a daban-daban to alhamdulillahi a yanzu abinda nake so yan uwa musulmai baki ɗaya da muke tare da su a daidai wannan lokaci su fahimta na kawo hujjoji na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama dalilai na maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga ayoyin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda kuma na kawo malaman hadisi malaman alkur'ani waɗanda suka yi istidlali da waɗannan ayoyi da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kan cewa maulidi abu ne mai kyau na musamman akan abin da ya shafi kakkasuwan bidiya inda ake iya samun bidiya mai kyau da bidiya mara kyau na yi karatu mai yawan gaske a wannan lokaci wanda duk yake so ya ji farko abin da ya faru tsakanina da doktor akan wannan matsala idan ya bibiyi karatun duka to a nan ne zai fahimci inda muka dosa ba zan iya cewa na fi shi hujja ba amma al'umma waɗanda za su je su saurara su ne za su yi hukunci akan abun da ya faru tsakanina da shi na kawo dalilai na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kaɗan daga ciki na bijiro da hadisin da yake cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi dangare da azumi litinin su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an saumi yawmil ithnain za zaka yawmun wulidtu fi an tambayi annabi game da azumin litinin yace saboda ranar ne aka haife shi hmm. kaga annabi ya yi azumi don haihuwarsa saboda haka annabi ya yi maulidin kansa da wannan yake cewa masu cewa annabi bai yi maulidi ba yana da kyau su janye tun daga hadisi da aka kawo akan cewa annabi ya yi maulidin kansa ta hanyar yin azumi sai masu ƙoƙari su nuna cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallama to ai azumi kawai yayi to me yasa ba za a takaita da azumin ba to da farko yana da kyau ka yadda cewa kenan annabi yayi maulidi ta me ta hanyar azumi to ka yadda da cewa yayi maulidi ka daina cewa maulidi babu kyau yanzu abin da ya saura maka shine a yi azumin mana to sai na ce a'a ai ba azumi ne kawai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ba saboda al-hafiz ibn hajar al-asqalani babban malamin hadisin nan ya kawo hadisi ya istinbati a karkashin wannan hadisi wajen sama wa maulidi asali a cikin hadisin da al bukhari da al-imamu muslim suka rawaita cewa min annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qadima al-madinata wa wajada al-yahuda yasumuna yawma ashura fa sa'alahum fa qala yawmun aghraqa Allahu fihi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumuhu shukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan lokacin da manzo Allah ya isa garin Madina ya samu Yahuda suna azumin Ashura ya tambaye su me yasa suke suka ce saboda ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsiratar da Annabi Musa suna yi ne saboda su gode wa Allah akan wannan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani babban malamin hadisi da duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa shine mai Fathul Bari da yayi sharhan Sahih Bukhari da ba a samu wanda yayi irin sharhan ba har a yanzu a mukaddima kawai ya kai shekara biyar ya kai shekara arba'in yana hidima wa sahihul bukhari duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa hmm. alhafiz ibn hajji yake cewa yustafadu fa'idantuwa da za a yi a wannan hadisi cewa fi'ilu shukri ana iya yin abu na godiya wa Allah har zuwa faɗinsa wa ayyu ni'matin adamu minan ni'ma bi burudi hadha an na biyun rahama wace ni'ima ce tafi wannan ni'ima wajen bayyanan wannan annabi annabin rahama kaga dukkan mai sauraro na ya san babu wata ni'ima da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen dai musulmi kan haka yake babu ni'ima da ta kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so saboda haka kenan kamar yadda alhafiz ibn hajar yake cewa za a iya ware rana na musamman don a gode wa allah akan wata ni'ima da allah ya yi wa mutane kuma ya istidlali ya kafa hujja da wannan hadisi da na kawo a yanzu wannan hadisi shine na kawo dr idris ya ƙi ya karbi wannan magana ya ƙi ya karbi wannan bayani sai yake cewa ai wannan hadisi baya magana akan maulidin annabi sai nake ce masa to ai maulidin ne aka tambaye shi an tambaye shi dangane da maulidin su ila an amalil maulidi an tambaye shi dangane da aikin maulidi shine yazo yake waɗannan bayanai a ƙarshen zantuka sai yake cewa qad zahara li takhrijuha har zuwa ƙarshe amma abun mamaki na yi mamaki kwarai da gaske lokacin da shi doctor yake cewa ai bai yi magana akan maulidi ba ko ba yana magana akan maulidi bayan kuma maulidin ne aka tambaye shi sannan na kawo hujja da wannan hadisi kamar yadda na faɗa an tambayi annabi me yasa kake azumin litinin yace zaka yawmun wulidtu fi saboda ranan ne aka haife ni kaga annabi yayi azumi saboda haihuwarsa haihuwan nan mun yi magana da doctor wanda insha Allah nan gaba kaɗan za a ji yadda muka tattauna da shi akan wannan matsala din na yi ƙoƙari ya fahimci cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya yi wannan azumin sai a koma a duba azumin na me. azumin nan ya yi shi ne saboda haihuwarsa sai na ce to ya gaya min menene haihuwa da larabci dokto ya yi ta kewayawa bai iya faɗan kalmar ba saboda ya san idan ya ce ya faɗi wannan kalmar da larabci kalmar almaulidu zai fito a bakinsa saboda haka doctor sai ya ki faɗa sai yake cewa a ranar haihuwarsa sai nake cewa annabi ya yi azumin amma na mai sai yace ce na sunna na sunna wannan ita ce kalmar da ya ta faɗa yana ta maimaitawa nake ce masa a'a don me sai ya dawo kuma ya ce haihuwa haihuwa ya ce sunna kuma dawo yana ce haihuwa kowa ya ji yadda ake yi hmm. saboda haka sai ce masa to menene haihuwa da larabci sai yake cewa ai wulittu aka haife ni haife ni nace eh to haihuwan menene shi da larabci kaga idan ya faɗe ta da larabci kalmar maulidi za ta fito a baki don haka shi yasa sai ya ki faɗan wannan kalmar a lokacin so saboda haka a nan sai nake ce masa to mu koma kan wulittu ɗin ai tana da asali daga ina ne kalmar take ai daga walada yalidu walada yalidu ka gani ya haihu yana haihuwa lit hai wannan ita ce umurni kenan idan ka koma a cikin tasrifin ta zaka samu a sunanta a bangaren masdarul mimi za dauki ma'anan al-maulid sai na ce masa al-maulid ma'ana kenan kalmar al-maulid dama a wazanin al-maf'il ne shi kuma al-il al-maulid zarfu zamanin ne kuma kana iya cewa zarfu makan dukkanin waɗannan an same su idan ka fassara ta da zarfu makan inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan wajen ina ne makka idan ka hmm. fassara da zarful maka wato zarfu zamanin lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka fassara shi da masdarul mini sunan maulidin haihuwan kansa kaga sunan saboda haka sai ya ƙi ya faɗi wannan saboda idan ya ce al-maulid kaga duniya za ta ji ya ce maulidi so kenan annabi ya yi azumin saboda maulidinsa sai a dawo ana cewa kenan annabi ma ya yi maulidi saboda haka sai ya kewa faɗi wannan kalmar kowa ya ji yadda aka yi da doktor akan wannan matsala ɗin so saboda haka sai ya dawo yana cewa to azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to me yasa ba za a yi azumin ba sai na ce masa to ka yadda azumin na maulidinsa ne ya sake janyewa ya ce dai ya yi azumi to amma azumin na menene ne duk wanda za ka tambaye shi akan wannan dole ya baka amsa azumin annabi ya yi na maulidin Sani. to abin da ya saura shi ne ya ce wa mutane to ku yi azumi Na ce ai ba azumi kadai aka yi ba ba azumi kadai aka yi saboda samun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake yanka wa kansa na faɗa na ce ko da akwai waɗansu da suka yi ƙoƙari su raunanta wannan hadisi na al-Imam al-Baihaqi wanda hadisi ne na Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaita cewa min anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyya annabi ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah Alhafizu Suyudi shi ma babban malamin hadisi ne da duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa. Malaman hadisi suna sa masa khatimatul huffaz wato saboda ƙurewansa a ɓangaren hadisi malamai sun yi yabo mai yawan gaske akan alhafiz suyuti shi ma alhafiz suyuti yace kamar yadda alhafiz ibnu hajar al-asqalani ya sama wa maulidi asali a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace shi ma ga hadisin da ya dogara da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah sai alhafiz ibnu wato alhafiz suyuti sai yake cewa wato wannan yana karantar da cewa annabi ya sake yanka wa kansa don ya gode wa Allah da ya samar da shi a matsayin rahmatan lil alamin muhallu shahid abinda nake so mu fahimta a anan kaga wannan yanka ne ba azumi ba wannan yanka ne ba azumi ba to kaga kenan azumi da yanka ana yin sa kaga mun samu ci gaba kenan sai nake cewa to ga Al-Hafiz Nasiruddin Dimashqi yana daga cikin malaman hadisi shi ma ya kafa wa maulidi hujja da hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari akan mas'alar Abu Lahab Abu Lahab ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yanta Suwaibatul Aslamiyya ba tare da cewa ya san ma annabin aka haifa ba amma hakan san da ta amfanar da shi kamar yadda ya kawo baiti yake cewa idza kana hada kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil ithnain da'iman يخفف عنه للسرور bil فما الظن بالأبد الذي طال عمره masruran wa mata موحدا ya kawo wannan yana baiti akan wannan hadisin yake cewa idan an ce wannan kafiri ne wanda kowa ya sani ya halaka abu lahab halakakke ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasaba sayasla nawan zata lahabi wa mar'atuhu hammalat alhadab fi jidab min ma'ana dai halakakke ne amma duk da haka ana sassauta masa azaba saboda 'yanta wannan bai wanda yayi to ina ga musulmi wanda shekarunsa suka tsawaita cikin hidimta wa ma'aiki da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi ya fi cancanta da wannan kaga anan yantawa ne in yan uwa suna bi na kaga ashe ba azumi kawai ake yi saboda samun annabi sallallahu alaihi wasallam ba an yi azumin akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an yi yanka akan samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an yi yanta akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan dukkan wanda yake karanta tarihi ka kaddara cewa wannan tarihin a wurin ka kai ba ingantacce ne ko bai inganta ba to ka koma kan waɗannan hadisai da na kawo wasu waɗanda suke ingantattu abun da yake faɗa cewa fa ahlaka Allahu ikraman liwiladatihi sallallahu alaihi wasallama wancan runduna da Allah ya halakar wanda suka doshi ɗakin Ka'aba don su rushe sai Allah ya halakar da wannan rundunan saboda karrama haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma maulidi ne saboda haka idan an ce maulidi ba fa ana nufin abu ɗaya ne kawai ake yin sa shi yake ɗaukan ma'anan maulidi ba duk hmm. abun da yake ɗaukan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin ma'anar maulidi to sai nake cewa to abun da ya saura sai a koma a kalli taron watakila ta yi abun da yake damun wa'ansu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 kowa ya san taron da aka yi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan taron alkhairi ne saboda annabi alkhairi ne a cikin al'umma abun mamaki shine da yawa mutane zaka ga suna halartar tarurrukan da ba su kai rabi rabin rabin wannan taro da aka yi saboda manzon Allah ba wani shugaban ƙasa ya gayyace shi taro ya tafi saboda shugaban ƙasa gwamna ya gayyace shi ya tafi saboda gwamna dan majalisa ya gayyace shi saboda dan majalisa ya tafi chairman na local government ya gayyace shi saboda chairman na local government sannan ya tara mutane an yi walima saboda ya samu karuwa na haihuwa a lura da wannan da kyau wani kuma ya tara mutane saboda ya samu karuwa na aure dukkanin waɗannan tarurruka baki ɗaya wani taro ne ya kai taron da aka yi shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi kiyasin tarurruka ka yi kiyasin su gwargwadon abun da tarurrukan suka kunsa to sannan sai maganar da na faɗa na zo nake cewa samun waɗansu abubuwa na ɓarna a cikin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko waɗansu suna ɓata maulidin annabi ba shi zai sa ka haramta maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ka yi faɗa da abun da zai ɓata maulidin ka tabbatar da maulidi shi yasa ma nake faɗa ai ita sallah kanta akwai abun da yake ɓata sallah amma ba shi yasa kake cewa sallah bata da kyau saboda akwai abun da yake ɓata sallah ba haka azumi ma akwai abun da yake ɓata azumi don haka baka cewa azumi ba yi da kyau saboda akwai abun da yake ɓata azumi ba haka aikin haji akwai abun da yake ɓata aikin haji amma ba shi zai sa ka ce aikin haji ba kyau saboda akwai abun da yake ɓata aikin haji ba a'a kana kore abun da yake ɓata aikin haji ka tabbatar da aikin haji ka kore abun da yake ɓata sallah ka tabbatar da sallah ka kore abin da yake bata azumi ka tabbatar da azumi ka kore abin da yake bata maulidin annabi ka tabbatar da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine adalci ga duk wanda yayi wannan to sai a ce ya kamanta sai kafin ka samu kaset na farko saboda mutane su ji abun yadda ya kasance sannan akwai abubuwan da nake so in ƙara haska su wa mutane akwai abubuwan da wa'insun ba su ji ba wato saboda watakila yanayin fitowan maganar bata fito da kyau ba ko kuma a'a wasu sun samu maganar a tsakiya ba su fahimci inda ta taso ba to a bisa wannan sai in ƙara haskawa mutane ga abubuwan nan yadda suke tafiya amma kafin haka na yi magana akan bidi'a kasuwar bidi'a lokacin da nake magana akan bidi'a ta kasu sai nake cewa ai annabi da kansa shi ya raba bidi'a annabi da kansa shi ya raba bidi'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar annabi sai ya sake cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya farar da abu mai kyau aji da kyau wanda ya farar da abu mai kyau wanda ya farar da abu mai kyau yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar gobe kiyama da masu cewa man sanna tana ɗaukan ma'anan a haya a nan man sanna ta fi dacewa da farawa saboda me saboda al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab ana lura da wato gamewan lafazi ne ba keɓantakarsa ba kamar waɗanda suke cewa ai ya rayar da sunna to ya za a ce ka rayar da sunna sannan kuma a ce mai kyau ai dama in dai sunna ce wanda kake magana a kanta dama sunna abu ne mai kyau don haka wannan tunda aka ce hasanatan ka san cewa abun da aka farar ne saboda an sifanta shi da hasanatan man sanna fil islami sunnatan hasanatan idan da ba a ce hasanatan ba to shikenan sai ka ce to a haya sunnatan nan in ka ce a haya sunnatan za mu iya ɗaukan fassararka. Hmm. amma ka koma ka dubi fassaran man sanna wato awwalu man sanna al-qatl fil ardi habil ko ƙabil wanda ya farar da kisa a bayan ƙasa sai aka ce ƙabil an yi amfani da kalmar man sanna a wajen to sai aka ce wanda ya farar da kisa kaga ba a ce wanda ya rayar da kisa ba to saboda haka shi yasa ma ko da irin su al-Imam Nawawi zaka ga irin bayanin da suke a wajen ibtada'a ne sannan na biyu na sake cewa ga hadisin da ya toge kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ma'ana da in an fahimta wannan hadisi na man sanna fil islami ya toge hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wannan kuma magana ce ta al-Imam nawawi babban malamin hadisi babban malamin fikihu babban malamin tauhidi duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa kamar yadda idan ka duba a cikin sharhu sahih muslim ya kawo shi a mujalladi na shida ya sake kawo shi a mujalladi na bakwai yake cewa amun mahsusun wannan gamewa ne keɓantacce ne sai ya kafa hujja da hadisin man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah bayan wannan sun sake kafa hujja da hadisin da manzo Allah yake cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin addinin fa huwa radd to an mayar masa to ana abunda hankalinka zai baka fa kaifa idza kana minhu yaya idan ya kasance cikin addinin shi ma fa huwa raddun ne dole ka bada amsar shi ba abun mayarwa bane ai hadisin da kansa ya rabe man ahdasa fi amrina hada wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan na addini sai aka ce ma laysa minhu wanda baya cikin addinin to sai ka ce fa kaifa idza kana minhu yaya kuma idan abin da aka farar din yana cikin addinin shi ma fa huwa raddun ne to kaga wannan hadisin shi kansa ya rabe wancan hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wato shi yasa kaga sayyidina Umar yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci lalle bid'an nan ta kasu shi yasa ma Umar sayyidina Umar da kansa akan mas'alar sallan tarawihi annabi yayi na kwana uku ya daina sayyidina Umar ya dawo da ita lokacin da yazo ya ga mutane suna sallah ɗaiɗaiku a cikin masallaci wannan yana yi shi kadai wannan ya dan tara mutane yayi da yan mutane kadan sai yake cewa jama'a jama'atu haula'i ala qari'in wahidin la amsal inda zan hada waɗannan akan makaranci guda ɗaya zai fi dacewa saboda haka sai ya ɗora musu ubayyu bin ka'ab ya zama yana jan su sallah shi yana yi a gida wata rana ya fito sai ya gansu suna sallah akan limamin su sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da irin wannan bid'a in ji waye in ji sayyiduna umar to kaga zaka fi sayyidina Umar fahimtar maganganun annabi sallallahu alaihi ne to ga annabin da kansa ya kasa bid'a ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa ya ce man amila alaihi yana cewa man amila alaihi shi da kansa ya faɗa man amila amalan laysa alaihi amruna wanda ya aikata wani aiki wanda umurnin mu baya kai wanda um-, al'amarin mu baya kai ko kace umurnin mu baya kai to an mayar masa to kaga nan ma exception kamar hadisin man ahadasa fi amrina kaga shi ma ya toge ya yi istisna'i to yana da kyau mutane su fahimci wannan so saboda haka wa'inda kuma suka fassara cewa bid'a ce a luga ake nufi ana nufin ai bid'a ce a luga sayyiduna umar yana nufin bid'a ce a luga to abinda nake so in faɗa anan na faɗa kwanaki nake cewa duk duniyar musulmai ba wanda bai kasa bid'a ba eh babu wanda bai kasa bid'a ba sai dai kawai ka san ko dai ya zamana waɗanda suke cewa akwai bidi'a a shari'a akwai bidi'a a luga amma bidi'a a shari'a dukkanin taɓata ne amma bidi'a a luga ana samun mai kyau ana samun mara kyau kenan ko da wani ya ce akwai bidi'a mai kyau yana nufin bidi'a ce a luga sai nake cewa to ai kaga har yanzu an raba wannan hadisin tunda annabi cewa kawai kullu bid'atin dalala to tunda annabi ya ce kullu bid'atin dalala kai kuma ka ce akwai wata bid'a a luga wacce take mai kyau kuma ba annabin ne ya faɗi haka ba to kaga har yanzu dai kai ma ka riga ka faɗi a nan warwas manufa dai wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar mu sani kamar yadda malamai sun yi bayanin wannan hadisi ga hadisai da suka toge wannan hadisin shi yasa ma ka ji al-imamu shafi'i yake cewa albid'atu bid'atani ma wafaqa sunna fa huwa mahmuda wa ma khalafa fa huwa mazmuma kamar a wani wajen yake cewa albid'atu darbani ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asran aw ijma'an fa hadha bid'atun dalala wa ma uhditha lam yukhalif shay'an min dhalika fa hadha bid'atun ghayru mazmuma al-imam shafi kaga shi ma haka ya faɗa yace duk abin da aka kirkiro shi ya saba wa alqur'ani ya saba wa hadisi ya saba wa asari to wannan ita ce ake cewa bid'a ta bata duk abin da aka kirkiro bai saba wa ɗayan waɗannan ba to bid'a ce ba abun zargi ba inji al-Imam Shafi'i kaga shi ma ya fahimci lalle bid'a ta kasu shi yasa idan ka gangaro zaka zo ka samu irin su Izzuddin bin Abdussalam Izzuddin bin Abdussalam akwai waɗanda suna ganin ai shine ya fara kasa bid'a zuwa kashi biyar to ka kaddara cewa Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama shine ya fara kasa bid'a zuwa kashi biyar to kasa wannan da ya misali ya kasa shi gurgudun ƙa’idojin addini guda biyar na farko a ce akwai wajibi akwai haramun akwai makuruhi akwai mustahabbi akwai mubahi waɗannan abubuwa guda biyar dole ka same su ko dai abu ya zama wajibi ko dai ya zama haramun ko dai ya zama makuruhi ko dai ya zama mustahabbi ko mandu da yawa fa na'am bidiyoyin da ka turo yana da yawa yawa to babu laifi to ko kuma a ce makruhi so saboda haka ala ayi halin anan masu cewa Izuddin bin Abdulsalam shi ya fara kasawa ka kaddara cewa bid'a kashi biyar ne ka kaddara cewa shi ya fara kasa bid'a kashi biyar amma idan ka dunkula bid'an ta kasu zuwa ga dai mai kyau da mara kyau bai saba da irin manufar al-Imam Shafi'i ba bai saba da manufar Sayyidina Umar ba bai saba da kuma yadda annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kansa yi bayanin bidiya ba saboda haka wannan bayani akan maulidin ina so a sarki zaki ka fara samun na ɗaya ka fara samun na ɗaya saboda mutane su ji abin da ya faru sai in ɗan ƙara bayani a takaice sai mu tafi na biyu na'am masha Allah tijjani ya yi maulidi in ya yi faɗi gurin shi kenan ya ce ya yi ga wurin da ya yi a da ya yi ba sai a wuce haka nan don Allah ka rika tsaya kan tote don Allah ka tuna ba kuma masu sauraron ko suna da hankali kusan tambayan da aka kusa kuma da farko shi shi dangane na eh. eh, na shi Shamsu kenan ko Shamsu ne kuma wanda ne shigo daga farko ba a bashi amsa ba ya kamata ya bashi amsa eh, ne kenan ka gane ni barin jinawa ah. ni barin jinawa aka kawo abun da na faɗa nake cewa mu je shehu tijjani bai yi maulidi ba misali irin wannan da muke magana a kai amma ba ana ba ina magana akan maulidi bil itlaq ina nufin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi dangane da azumi ranar litinin sai ya ce za ka mun wulittu fihi saboda ranan ne aka haife ni saboda wanda ya yi azumi da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi maulidi shi ya sa ma ko a ranar ai na yi bayani nake cewa idan kana magana kaifiyar da ake tafiya a kanta ita ce aka ce mata bidi'a kuma mu a wajen mu bidi'a ce mai kyau sai muka kawo dalilai wanda muka shimfiɗa ya sa ya zama mai kyau muhallu shahid abinda amsar da yake cikin waɗannan bayanan da na yi cewa shehu tijjani idan bai yi irin wannan taron ba yana daga cikin wanda dai sun yi maulidi ta hanyoyi da yawa wanda kuma hanyoyin nan shine akwai azumi shine akwai abin da ya shafi kamar girmama yawa girmama wannan ranar girmama wannan ranar wanda yake dauke da wannan ma'ana duka so idan ka ce bai yi maulidi ba to ba a yi adalci a wajen ba tunda annabi ma ya yi to ai magana ta kare sannan na faɗa nake cewa ai sabawa ko sabanin fahimta duka wannan ba matsala ba ce a dangane da maganan da ka faɗa ta ranan ai na faɗa ɗazu kuma na ƙara sharhi a kai nake cewa kamar yadda kake cewa shehu ibrahim bai yadda da kasuwan bidi'a ba misali kamar yadda ka kawo sai na ce maka mu je bai yadda da kasuwan bidi'a ba amma misali yana maulidin annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda kake cewa kamar yadda kake cewa shi mai tambayan ɗazu to shi ya zauna akan fahimtan shehu ibrahim sai nake ce a'a ai shehu ibrahim shi yana maulidi kaga tunda yana maulidi kai a wajenka ko maulidin bidi'a ne to me yasa shi yayi maulidin in ka tafi akan maganar da shehu ibrahim ya faɗa to ka dawo akan abun da ya aikata in kuna tafiya iri ɗaya kamar yadda ka ayyana ina gani in dai mm. doktor na saurare ni maganar da na faɗa ki eh, malam ahmed gabanin doktor ya magana doktor wai ranar maulidi ne aka gwada a yi kamar ranar idi da ramadana eh, da sauransu ne aka gwada a shari'ance a yi ai na ma riga na faɗa su kira oh. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi yomin nayi an tambayi annabi dangane da azumi ranar litinin sai ce za ka yi wulwuli tufi saboda ranar ne aka haife ni kaga shi akwai azumi kenan kan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. sannan akwai yanka ma na faɗa alhabisu suyuti ya kawo hadisi na anas wanda imamul bai ya rawaita har nake cewa ko da akwai waɗanda suke ganin hadisin bai inganta ba amma su suyuti suna tafiya akan aiki da hadisi wanda yake mai rauni akan falala akan falala al-imamu yana tafiya akan haka a mai malamai kai al-imamu nawawi cewa an yi ittifaki ma an yi ittifaki akan haka wanda suka saban ba su da yawa saboda haka an yi yanka kamar yadda yake cewa abka da ibada ma na sanadiyya ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah da yake cewa wannan yanka da ya yi ne don ya gode wa Allah da ya samar da shi a matsayin rahmatan lil alamin sannan a Nasiruddin Dimashqi ya kawo matsalar Abu Lahab duk da a wasu suna ganin cewa bai inganta ba dai duk da hadisi yana cikin sahih Bukhari suna ganin mu'allaq ne a kaza to amma maganar da take faɗa ita ce har yau dai muna nan kan ka'idar aiki da hadisi ko wanda bai inganta ba matukar wato manufa in mai rauni ne akan ba falala ana aiki da shi so saboda haka ya tafi akan cewa ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya inta ne. ba yana nufin cewa ya san annabin ma aka haifa ba amma duk da haka sadda ta masa amfani shi yasa shi nasir ibn dimashq yake cewa إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طال عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا wato dai duk abin da zai ɗauki ma'ana na girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan ranar kenan kana a iya yin sa ba wai ya keɓe ma kawai da azumi ba da dukkan wani abin da shari'a ta yadda da ka yi shi a wannan ranar ai bai kore ka yi shi don mu wafaka da wannan ranan ba asali ma kana iya samu inda gidawan niyyar ka akan wan kyautata wato mu'amalar ka ko ziyara ko wasu abu kana iya yawa eh, wannan yasa a shi dai mun fahimta wannan ranar mai azumi mai sadaka mai yanka eh, duka eh, mun fahimci malam muhammad na'am assalamu alaikum ban amsa ba bai ba amsa ba. Ya ji ya yi dogon bayanin ta. na gama. Ba ba. Yanzu bai muka na roƙe ka. In ina magana ka shi dan Allah. Na ce Malam Muhammad kana ji na? Bai ban amsa ba. Maganan da na yi na ce in ranar Maulidi ta zo me za a yi? Sai ya zo yana cewa wai ai ranar duk abin da bai saba mu shari'a ba za ka iya yin sa matsayin girman wanzan Allah to yana son nan ma ya kawo hujja ya kawo dalili a kai wafa faɗi akan a littafi ba ba ni son kame kame ina ne aka ce ranar mutum komai to ya tsaya littafi da kuma bayani malam Muhammad ah, ji don eh, ya kusa ya ya kawo littafi kai bayani littafi ne magabata ko maganar manzon Allah ko sahabi da yake ko ne ne kana iya a wannan ranar shi ma in kai shi maulidi shi ne kisan gurin a rubuce ka ji tambayar malam Muhammad dan kare kake je wani guri ba ta mu sauraro lokaci ba ta mu lokaci ga amsa ji ga amsa ga mun ji to ga amsa bismillah ina ji ah, al-hafiz al ibnu hajar al-asqalani kamar yadda al To. Takriduha aslin sabitin. Wa kad takriduha ala aslin sabitin wa huwa ma sabata fi sahihain. Samun asali akan maulidin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mu a cikin sahihul Buhari da Muslim. Cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقال To, masha Allah, Sheikh Ahmad Imam ina gani na ah, farko kenan ya. Yawa. To, alhamdulillah. To, da zan dan haska da shi a takaice kafin mu tafi gaba, duniya dai sun ji lokacin da yake tambaya na akan wani aiki ne za a yi a irin wannan ranan. Tunda kamar misali ranan idi za a ce ga irin abun da za ka yi ga irin abun da za ka yi a shar'ance. to shi kuma ranar maulidin nan me za ka yi wanda shine ne tambayar da ya mu sai na kawo masa hadisin annabi wanda imam muslim ya rawaita cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an saumi yawmil itsnain an tambayi annabi dangane da azumin litinin sai ce za ka yawmul wulidtu fihi saboda ranar ne aka haife ni kaga kenan ranan haihuwan daga cikin abun da ake yi akwai azumi sannan na sake bashi maganar da al ibn hajar al-asqalani ya kawo ta cewa kalimar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata wajada al-yahuda yasumuna yawma ashura fasalahum faqalu yawmun aghraqa Allahu fihi fir'auna wa najja Musa wa sun nasumu shukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan na kawo masa maganar cewa duk abinda zai bayu ga godiya wa Allah akai to za a iya yin sa a wannan rana ma'ana dukkan abin da shari'a ta yadda da shi ta amunta da shi za ka iya yin sa a wannan ranan in dai ka yi shi don muwafaka da wannan ranan tun da dama wannan abun ai ya halatta kowane rana ka yi shi to sai ya koma yana cewa ai me ake nufi a shukru anan don maganan kaga ai bata karasu ba amma muhallu shari zan karasa ta sai yake cewa a shukru din akan me nake ce masa maulidin annabi sai yake cewa ai ibnu hajar bai faɗi maulidi ma'ana dai ba a ce ma maulidi ba sai na ce ai asali akan maulidin ne aka tambaye shi su ila an amalil maulidi an tambaye shi a game da aikin maulidin to ala ayi halin dai kowa ya ji a daidai wannan waje na bashi daga cikin abubuwan da ake yi a wannan rana na faɗi azumi sa'annan na faɗi cewa a akka an ba da mabu isa nabiyan an ya yanka bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah akwai kenan yanka sannan kuma akwai duk abin da zai ɗauki ma'anan godiya wa Allah madaukakin sarki so saboda haka wannan shine abin da ya faru a takaice akan wannan kuma da fatan mutane sun fahimci abubuwan da suka faru a daidai wannan waje so kuma a idan aka tura gaba za a ji sarki zaki na biyu ok to ga na bin ke ranar ne muke magana a ce in kai abu kuma ranar maulidi kai shi nake tambaya ka zan tambaya na muhammad ya kauce mata ne wajen shigo da wata cuta wato idan mutum ba mai karatu ba zai gane ba wato ya shigo da shigo ne ba mai karatu ba zai gane ba ka labarin da na gaya maka da zu kamar dangane da karatu wani sun ba da karatu ba da gane ba shi ma isko da ita shin kyale abin da ya sa wani zubin na kyale wani ya domin ku kuna yi in na fahimci dokta dokta kana gwada kamar kamar yadda ranar idi a shari'a ya gwada kamar imam ya hau kutuba a yi sallah a fito fili a gamu a yi in an bi dama ne a biya guwa ko mo gida alhamdulillah alhamdulillah ranar mu ba. ranar maulidi kuma menene za a yi ya kamata a hadu da a yi kiri a hadu da yi kiri a hadu da yi kiri ko a hadu da yi annabi ko a hadu da yi zikiri ko a hadu da a yi saurari. Yanzu Malamai, ya fahimce shi ko dai mamaita. Malamai. duniya sun ji kuma kai ma malam Muhammadu ka ji shi ma doktor ya ji duk abin da na faɗa. An ina zuwa. ka shi shi. na bar yi magana. da na faɗa na ce maka wannan azumin da ake yi wannan azumin da ake yi saboda me ake yin sa Malamar kai tambaya ba da amsa ba. Ko karin magana ne? A'a tambaya na masa. Wannan azumin na me ake yi? Oh, oh In ba da amsa? Ba da amsa? Hmm. Wannan azumin ibada ne. Wata manzo Allah ya kuma ya sa musulmi ba. Ka kuma ba. Ka kuma ya ba.

yanzu fa kana tambayan menene ake yi a wannan ranar tun ɗazu ai na maka wannan bayanin to tun da baka fahimta ba sai yanzu kuma ka sake dawo da wannan magana ka da mun yi magana

a ah, wai batun litani ya ke saya ranar litani kawai sun na ranar kafin litini ne kawai kai sa alamin eh, eh, wai zai sayar ranar litini kawai yanzu muna jinka dokta shi ne nake saurare ne

ranar litani muna so ka sai kan ranar litani bare khamis bare komai idan mai son koyi da manzon Allah ne Masha Allah, mun ji na biyu kenan ya tsaya. Masha Allah, shi amin. To alhamdulillah, to jama'a idan dai za a fahimci wannan waje, hmm. kamar yadda na kawo wannan hadisi wanda yake tabbatar da abun da annabi yake yi ranan haihuwarsa, domin ya ce yana buƙatan a kawo masa mai annabi yake yi, domin a idi an faɗi ga abubuwan da ake yi da shauransu, sai na kawo masa annabi yana azumi a wannan ranan. da fatan eh, sarki zaki ana ji na sosai ana jinta yawa sai na kawo masa cewa annabi yana yin azumi a wannan ranan sai nake ce masa azumin da annabin yake na menene kaga kawai abun da da zai buɗe baki sai ya ce yana yi ne saboda haihuwarsa to idan aka dawo da larabci ai yanzu da hausa da faɗa saboda haihuwarsa to idan zan faɗa da larabci zan ce maulidinsa to kaga idan ya faɗi wannan kalmar kaga ta zama kusa a kansa so don haka shi yasa ya yi ta kewayawa ya faɗi haka kaga har shi wanda yake tsakani ma ya fi shi fahimtar abun da ake magana a kai duk da na san shi ma ya fahimta ya kine ne ya fahimta so sai na ce masa to a dawo menene wulittu ɗin saboda mu koma ga wannan kalmar menene asalin kalmar ta fito daga walada yalidu lid akan samu almaulud abun da aka haifan akan samu almaulid takan iya ɗaukan zarfu makanin ko zarfu zaman ko masdarul mimi idan masdarul mimi ne za ta iya ɗaukan ma'anan suna so kaga ya faɗi almaulid ɗin sai yake jin idan ya faɗe ta mutane za su fahimci cewa lallai to annabi ya yi azumin kansa ya yi don haihuwarsa don maulidinsa to kaga wannan abun baya so ya fito daga bakinsa to amma duk duniya ga duk wanda yake da sauraro mai kyau zai fahimci wannan wannan shine a takaice abun da ya faru a wannan kuma da ya amsa tun farko ma kaga da maganar ba a ja ta haka ba sakamakon rashin sallamawansa shi yasa amma kowa ya ji kuma a cikin amsar da ya bayar yawa ya faɗa da kansa ya faɗi haihuwan da kansa amma dai ya faɗi kalmar da larabci ba zai faɗa ba saboda idan ya faɗi ta da larabci kalmar maulidi zai fito a ciki Kai ya dage dai yana faɗanta da hausa yana faɗanta da hausa farko ma kaucewa yayi kaga sai yake da nake ce masa don menene annabi ya wannan azumin sai yake cewa sunnarsa sunnarsa to ai dama hadisin in ka ɗauke shi azumin kansa sunna amma meye sababin azumin ya faɗa annabi ya faɗi dalilin yin azuminsa sai yake ce za ka yawmun wulidtu fihi saboda ranar ne aka haife ni shi yasa muke cewa annabi yayi maulidin kansa ku daina cewa maulidi ba kyau ko ku ce maulidi bid'a ne idan kuma kuna magana akan taron maulidi to wannan kuma sai ku nemi bayanin wannan amma maganar cewa annabi bai yi maulidi ba to ta tashi daga yau duniya ta fahimci lallai annabi yayi maulidi yaya maulidinsa da wani abu yayi maulidi yayi azumi yayi yanka sannan an yanta baiwa kuma dama hadisi ko annabi ya faɗa ko ya aikata wato abin da aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ma zai iya ɗaukar ma'anan hadisi ko abin da annabin ya aikata ko abin da annabi ya faɗa to ala ayi halin mun fahimci cewa abin da dokto ya kiya faɗa shine kalmar almauli saboda wannan kalmar idan ta fito daga bakinsa duniya za ta ji cewa lalle annabi ya yi azumin saboda maulidinsa wannan shi ne abin da ya yi a takaice kenan watakila wannan bayanin da na ɗan ƙara a kai mutane sun ɗan fahimci inda aka dosa na'am sai a je na gaba a man sarki zaki So ga na uku na'am ina gama kai ma kai naka ina duk muna bin abun a haka insha Allah ba matsala Ah, da Allah waye annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kasa tauhidi zuwa uku tauhidul rububiyya tauhidul ruhiyya tauhidul asma'i was sifat ah, na kawo misali a ah, a cikin karatu na aina kawo su a cikin shi kenan shi kenan Na shikenan na'am

da a bayan nan ya ce ibn hajar ba ba wannan ba ba wannan ne na tambaye ka ba na farko kenan tambayar eh, farko tambayar farko ya amsa mun wannan tukuna sai mu je na yawa na ce ba kana son baka amsa ko baka son baka amsa ina so ka ba ina so a Bai bukata tambaye shi ya yi tambaya shi ya ba shi hansa. Annabi ya yi kowa annabi ne ya kasa haka shi ke na amsa tambaya. Kana jiko ko? Yawwa. Kana ji ko? Kana wani ya kasa musu tambaya? Akwai magana da a bayan nan ya ce ah, Ibn Hajar. Ba ba wannan ba ba wannan ne na tambaye ka ba. Dama kirba shi da mu dawo da shi. Mu dawo da shi kan mana. Kauna barka. Yawwa. Kace Ibn Hajar da ya zo wajen magana ta ilin shukuri. Sai nake maka abin nasi. Sai kace iskin ba ya yi. Haka ne? Ikimin kenan ka yarda da iskin ba. Haka ne kurai da gaske haka muka yi da kai. To in ka yarda da iskin ba ka koma wajen darumi. A fatiha an fitar da an fitar da kasa tauhidi bari ka ji tauhidin rububiyya asma'i توحيد الاسماء والصفات توحيد الالوهيه نفرق الحمد لله رب العالمين رب العالمين بمعنى ubangijin talikai kaga daga rabu kenan ka yarda Allah shi ya rene Allah shi ya halicce ka Allah shi ya baka abinci shi ya raya ka shine rabbul alamin kaga samu tauhidin rububiyya daga rabbu ne can sai kace iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako kai kadai muke bauta sama kaga an samu tauhidin uluhiyya a bauta mu Allah shi kadai kaga ji sun fita na uku da ce ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai wannan sufofin Allah ne ba za ka kira wani mai rahama ba ba za ka kira wani rahimu ba dole a tsarkake Allah daga sunan nan shine kike tauhidul asma'i was sifati wannan shi ne ka je ka koma tarihi shi ma ka kasa haka yawa to tambayan da na maka kawai nake annabi ne ya kasa shi haka amsa nake so kawai ka bani amsa annabi ne ya kasa shi haka ne amsa nake so ka bani annabi ne ya kasa haka shi kenan annabi ne ya kace mun eh ko annabi ne eh ko kai kake gaya wa mutane kana ce musu ya kamata in tambayi mutum eh na fahimci wai abin ka yarda da shi abin ya doke baka hujja da shi shi ne kawo maka ka ce ka ne Amma haka ba, ai yanzu tambayansa na ni na yadda da wancan maganar da na gaya masa haka take. Amma wannan maganar da ya yi ta annabi ne ya yi ya kasa haka kawai maganar da na tambaye shi. Eh ko a Yes or no? Haka nan. Yawa kawai. Istin mhm. baɗi ne, istin baɗi ne da yadda da shi. kana maganar iskin bade annabi ne ya yi hakan ko ba annabi ba amsa fa guda ɗaya eh ko a'a mm. kawai. guda bakwai ne mazala ne ya eh, ce bakwai ne istin baɗi ne magalan sallah da aka ce sha biyar mazala ne ba faɗa istin baɗi ne. in ya fahimce ka ba annabi ba kenan ya kasa ta haka ba annabi ba ne kenan. kada ka saurare ni malam malam Muhammad ba na cikin saurare ina magana sai yanki. ba na yanke ka ba na yanke ka duk. wai ba ka saurare ka saurare ni ma aidan ba baka dama. to ina jin ka. kana jina ka Allah ya saurare ni kai samu. Istin baɗi shi ya kawo ba ni ya kawo ba. yace ibn hajar ya kawo istinbadi wani haka ne da kuma da wannan ka bani na gama to Allah ka bani na gama ka bani na gama to da ka bani ka ga sai a kafa maka hujja da shi a ce ma shi ma ya yi yayi baɗi ya kakkasa tauhidi zuwa uku ni ma na fassara maka da samu maka shi a fatiha ma tukunna shi ne nake cewa shin kasa alola a ce farilla bakwai ne manzo Allah ne kasa ba shi ba a ce farillan sallah sha biyar ba shi ba sunan sallah kaza ba shi ba rukunan aikin hajji a ce kuɗi ne ba shi ba rukunan imani a ce kaza ba shi ba rukunan isan musulunci a ce kaza ba shi ba baɗi aka yi baɗi kuma wannan lissafi alhamdulillah na san wannan tun na san wannan na san baɗi tun na san mai baɗi ni tambayar kawai da na maka annabi ya kasa ko ba annabi ba shi kenan in ka bani amsa wallahi mun wuce wajen ne kawai ni ba na bukatan wannan duk na san waɗannan su da shi ne kan da ka tambaye da kan ibnu hajar na ce maka eh wurin istinbadi kaga na baka amsan ka kai tsaye to amma wannan shi din annabi ne an ma ai mun daidaita nan ai mun daidaita a ah, ba mu daidaita ba in ba mu daidaita ba bari ka bari ka tinima A'a, na ce maka na yadda abinda ban yadda ba cewa annabi ne ya raba haka ko ba annabi ba don Allah mai abin don Allah. Tambaya annabi ne ya raba ko ba annabi ba. Kawai shi ke Na ce maka farillan alula, ai ba matsala ne ce bakwai ba. Farillan alula. Kawai ai yadda ba annabi kenan, ba annabi kenan ya kasa haka ba. Ko ba annabi ba. Yawwa shi kenan. kawo ba istin ba iya ke ai yana da kawo masu waɗannan abubuwa istin ba ya ke to da ka istin ba ya ina yanzu masu sauraron mu kana ji na malam muhammadu sauraro na ne malam muhammadu shi kuma muhammadu sauraron ka da kyau ina sauraron ka da kyau kana ji na tambayan nan da na maka wallahi ba ta bukatan wani damuwa a cikinta. guda ɗaya ne amsa annabi ne ya kasa ba annabi ba annabi ne ya kasa e annabi shikenan yanzu a cikin waɗanda muke magana nan da yawa masu sauraron mu akwai wanda ma ba su san me istinbadi ba amma kaga tambayan da na maka idan ka ce annabi ne ya kasa kaga shikenan sun fi fahimta a ba annabi ne ya kasa ba kaga za su fahimce ka a lokaci guda ba su sani baka kawo ba sani baka kawo kuma baka yi shi baka kawo shi ne nake maka magana yanzu manufa kasawan ba annabi ya kasa ba kenan kawai maganar kenan ai na ce ba annabi ne ce ya ce uku bane wannan na baka amsa yawa alhamdulillah to haka haba haba haba da ba wallahi da sun tuni mun tsallaka to na ji alhamdulillah ba annabi to na ji dadi to mu je tambaya ta biyu ba annabi ba mu je tambaya ta biyu ba annabi ya kasa ba mu je tambaya ta biyu to eh, mu je Yawwa, tambaya ta ta biyu ita ce, a game da abin da ya shafi kaifiyar tafsiri na watan Ramadana wanda muke yi a yanzu, irin wanda muke a cikin masallaci, in ja maka baki ka fassara a cikin watan Ramadana har ƙarshen watan, annabi ne ya yi wannan? Ka gama, ka gama. Ina eh, gama iya tambaya ake. don Allah ba za ka samu baki ba za ka bari maka bayani filla filla haba haba haba dokto haba dokto ai na barka na barka kai filla filla ni dai tambaya na ka sani ita ce annabi ne yayi kawai shi ke yawwa to za mu koma abin naka istinbadi ah. istinbadi ne akwai abin da ake cin da Allah ka saurare ni to saurare ni mana ta ce alƙawarin ba za ka samu baki ba da Allah eh, Muhammad na shi na shi ne in dai kana yi don fahimta ne don kai ka fahimta wasu sauraro su fahimta da kamata ka samu na yi shiru na yi shiru na yi shiru akwai abin da ake ce masa istin baji akwai abin da ake ce masa wasa'ilin da'awa hmm. wasa'ilin da'awa din nan ina aka samo ta aya don ahalin suna ba sa kaba hujja sai da aya da hadisi na farko aya da Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilaika Allah ce ya kai wannan annabi isar da abin da aka yi maka wahayi a ga mu Allah kai ce yadda dai isar da wannan da'awa ta su ko sa ba eh kenan. Mm. sai manzo Allah ya ce balligu anni law aya ku isar mini da wannan sako na addini mm. ko da aya daya maza da bai gaya masu isarwa ba da mu da kai da sabai ga da da mu isar an bar mutum kowa a hikimarsa da yanayin mutanensa da yanayin wurinsa shi da almuhimmu ya isa da mazala ya faɗi fitilan isarwan to wani ya saba masa ya bid'a Na uku, na wani jina uku kenan. To. Eh. Hmm. Zan ƙara a nan kusan eh, abu ne wanda ya kowa a fili. To amma hmm. abin da nake so ƙara haska wa mutane. Tun farko lokacin da na tambaye shi a dangane da kasa tauhidi zuwa kashi uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wa ya kasa shi haka da abunda zai yi kawai a farko sai ya ce eh lalle ba annabi ne ya kasa ba ko kuma ya ce annabi ne ya kasa shi kenan da bai wahalar da ni ba to amma kowa ya ji yadda ya yi ta kariya kar dai ya ce ba annabi ya yi ba sai ya koma yana maganar istinbadi To mutane bari in ƙara haska mana menene istinbadi ne. Istinbadi duk abun da aka rasa na siƙarara. sai malamai suke komawa sai suna cirato hukunci a jikin ayoyi ko hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Amma a ƙarara ba za ka samu abun ba. Wannan shine fa istinbadi. daidai yake da ya ce ba annabi ne ya kasa ba sai ya gagara ya faɗi haka saboda idan yace ba annabi ne ya kasa ba to maganar bidi'a za ta taso kuma sun saba gaya wa mutane kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar dukkan bid'a bata ne kuma wuta take kaiwa to shi yasa kaga idan yace ba annabi ba to kaga mutane za su koma su ga a ah, to akan tauhidi ma ana samun bidi'a akan abun da suka dora mutane na tauhidi ma cewa ta kasu kashi uku ashe bidi'a ne hmm. to gaji suna karantar da mutane fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar cewa dukkan biliya bata ne kuma wuta za ta kai mutum to kaga shi yasa saboda hatsarin da yake ciki shi yasa ya gagara amsawa to amma ka san da ke abu ne wanda yake na gaskiya dole da aka tsaya aka tike aka tsaya aka nuna masa ba za a gushe aka yi ba dole ya zo ya tabbatar wa duniya cewa eh lallai ba annabi ne ya kasa ba da bakinsa kamar yadda kowa ya ji to da farko ya amsa ya ce ba annabin ba kaga ai da maganar ta wuce da ba a je ma aka ɓata lokaci haka ba kowa ya san ya ɓata mana lokaci akan wannan matsala din to idan aka duba shi yasa dama muke gaya wa mutane wannan fa tambaya ce ta farko daga cikin tambayoyin da na bijiro masa na bijiro masa da tambayoyi lokacin da ya bijiro mun da tambayoyi na amsa masa tambayoyinsa na kawo hadisin da ba ma maganar istinbadi ake ba shine su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawm yawmil ithnain qala zaka yawmun wulidtu fihi sannan a bangaren istinbadi na kawo maganar al-hafiz ibnu hajar al-asqalani ya bijire mata ya ki aiki da ita a wajen amma lokacin da ya zo kan kare kansa sai ya koma yana kokarin ya kafa hujja da irin hujjar da al-hafiz ibnu hajar ya faɗa a can to kaga lokacin kamar eh, ruwa ya wa kada kenan kamar yadda bahaushe yake faɗa so saboda haka a nan duniya dai ta fahimci tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifati bid'a ne ba annabi ne yayi wannan kason ba duk da mu a wajen mu kasa tauhidi kashi uku ko irin tsarin da malamai suka kasa ba matsala bane. ne tun da dama mun yadda akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau amma kamar yadda su ba su yadda akwai bid'a mai kyau ba ta zama musu matsala saboda tunda sun ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna to yana da kyau mutane su fahimci wannan gashi da kansa ya amsa ko kana bangaren sa ne dai kaji abinda ya faɗa da bakinsa ya ce ba annabi ne ya kasa ba to duk menene bid'a kamar da al-hafiz suyudi yayi ta'arifin bid'a a shari'a kamar da al an nawawi yayi ta'arifi dukkanin su abinda suke faɗa malam yakun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba a yi shi a zamanin manzon Allah ba to wannan bid'a ne to yanzu gashi nan doctor da kansa ya tabbatar da cewa kasa tauhidi zuwa kashi uku ba annabi ne ya kasa ba kowa ya ji kowa ya ji da sa saboda haka sai muka sake matsawa zuwa ga bidi'a da zan tambaye shi a gaba duk da akwai wanda na tambaye shi a farko ya kauce ya gudu ya ƙi ma ya saurari wannan saboda ya san kwata-kwata wannan babu bayi da wata hanya da zai iya kare wannan saboda na tambaye shi a dangane da usbu abdul wato ranar makon muhammad bin Abdulwahab, akwai a saudiya ana wannan makon muhammad bin Abdulwahab mutane su haɗu a karanta musu tarihin muhammad Bin Abdulwahab da aka tambayi Sheikh Salih Usaimin a cikin fatawal aqida ranar na fito da wannan littafi aka tambaye shi aka ce masa menene bambancin maulidi da taron da ake saboda Muhammad ibn Abdul Wahab a gaya musu wani abu a kansa sai Sheikh Salihu Usaimin yake cewa bambancin maulidi da usbu Abdul Wahab saboda shi usbu Abdul Wahab ba a dauke shi a matsayin addini ba sa'annan kuma an haɗa mutane saboda a kawar musu da shubuhan da aka saka musu a dangane da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab waɗanda ba su fahimce shi ba su fahimce shi a dungule shine sakon Sheikh Usaimin a dungule shine amsar da Sheikh Usaimin ya bayar to sai dai abinda nake so mutane su fahimta a nan dan Allah yanzu ya halatta a haɗu a haɗa mutane a gaya musu tarihin Muhammad ibn Abdul Wahhab saboda su san waye Muhammad ibn Abdul Wahhab su san gwagwarmayarsa su san ƙoƙarinsa a cikin addini da jihadinsa amma kuma annabi kar a haɗu saboda shi haba ƴan uwa ina za mu tafi ina za mu tafi wallahi bai saurari wannan magana ba sai na ce masa to abunda abunda nake so da kai doctor Nace idan baka san akwai wannan maganar ba sai ka ce baka sani ba ni sai in fito maka da ita saboda ai lokacin ni akwai littafin ma a gabana idan da ya musa zan ce ga littafin a gabana so amma sai ya ki ya saurari wannan maganar saboda dama ya san cewa wannan fararren abu ne ba annabi ne ya yi yace ya ce a haɗu akan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a yi tarihinsa ba abun mamaki an haɗu saboda manzon Allah kana faɗa kana ce ba kyau amma an haɗu da akan Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab kuma baka fito ka nuna cewa wannan abu ba kyau ba ko kuma a ka ce kai baka yadda da wannan taron ba to me ka faɗa akan masu taron me ka faɗa akan masu zama akan Muhammad bin Abdul Wahab to saboda haka yanzu a danna gaba sai a ji me na faɗa domin wannan kasa ɗin za ta ci gaba da abun da muka yi zai dawo kan tambaya da na masa a game da tafsiri a cikin watan Ramadana a cikin masallaci. Kowa ya ji amsan da ya bayar yake cewa wannan istinbadi ne. Sai nake ce masa ah, wannan din ma istinbadi ne, to daga wajen da zai gane duniyar musulmai da za su gane daga wajen sai su gane fa shi din ma annabi bai yi ba kenan. Saboda wancan din ma lokacin da muke magana yake cewa istinbadi ai ya zo ya tabbatar da cewa annabi bai yi ba to daga wajen kawai yana ce maka tafsiri a cikin watan ramadana tare da mai jan baki istinbadi ne to daga wajen kawai sai ka gane cewa to shi ma fa annabi bai yi ba idan da annabi ya yi kai tsaye hadisi zai kawo maka ya ce ka duba bukhari ka duba muslim ka duba abu dawud ka duba tirmidhi ka duba nasa'i ka duba ibnu majah ka duba musnad al-imam ahmad ka duba musnad dari ka duba kaza kaga amma wannan magana bata fito daga bakinsa ba sai yake ce muku istinbadi to yan uwa na gaya muku istinbadin nan fa abinda annabi ba a yi samu yayi karara ba ko ba a samu hukunci na cikin alkur'ani karara ba sai a koma ana istinbadi don a fitar da hukunci kamar misali yanzu misali mutum yazo ya ce ta ba haramun ne sai a ce kawo aya ƙarara. to a sai dai ka koma ana istinbadi ta wannan hanyar a haramta to wannan kaga amsa daga bakinsa ya fito cewa dai ba annabi ne ya kasa ba duniya ta ji wannan kowa kuma ya ji wannan saboda haka bid'a ne a bisa tsarin da suke tafiya kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar a tsarin da suke tafiya fa inna kullu bid'atin fa inna kullu bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar saboda haka kasa tauhidi zuwa kashi uku ma zai kai mutum wuta kenan a irin nasu tafiya to sannan sai mu sake dawowa kan cewa a tafsiri a cikin watan Ramadana kunna saboda zai maimaita wannan sarki zaki. Okay. Uh, audio uh, na karshe kenan da ka turo. Eh, na'am. Mm. Kana ji na don kansa nake baka. Tambayan nan ba Tambayar nan da na maka wallahi ba ta bukatan wani damuwa a cikinta. Guda ɗaya ne amsa. Annabi ne ya kasa ba annabi ba. Annabi ne ya kasa eh annabi. Shikenan yanzu a cikin waɗanda muke magana nan da yawa masu sauraron mu akwai wanda ma ba su san me istinbadi ba. Amma kaga tambayan da na maka idan kace annabi ne ya kasa kaga shikenan sun fi fahimta a ba annabi ne ya kasa ba kaga za su fahimce ka a lokaci guda ba ba su sani ba ka kawo ba sani ba ka kawo kuma ba ka yarda shi ba ka kawo maka magana shine nake maka magana yanzu manufa kasawan ba annabi ya kasa ba kenan kawai maganar kenan eh, ai na taimaka ba annabi ne ya ce ya ce uku bane na ga wannan na ba ka amsa ai yawa alhamdulillah to kaga haka da haba da haba da ba doctor da ba mutu wallahi da tun tuni mun tsallaka to na ji alhamdulillah ba annabi ba ne to na ji daɗi to mu je tambaya ta biyu ba annabi ba mu je tambaya ta biyu ba annabi ya kasa ba mu je tambaya ta biyu so dai mu je yawa tambaya ta ta biyu ita ce a game da abun da ya shafi kaifiyar tasiri na watan ramadana wanda muke yi a yanzu irin wanda muke a cikin masallaci in ja maka baki ka fassara a cikin watan ramadana har karshen watan annabi ne ya yi wannan ka gama ka gama ina eh, gama iya tambaya na hmm. don Allah ba za ka samu baki ba ka bari maka bayani killa killa har mu haba haba haba doctor haba doctor ai na barka na barka kai killa killa ni dai tambaya na ka sani ita ce annabi ne ya yi kawai shi ke. Hmm. yawwa to za mu koma abin naka istimbani ah, akwai abin da ake cewa da Allah ka saurare ni to saurare ni ta ce alƙawari ba za ka samu baki ba da Allah Muhammad na ah, shi da ya in dai kana yi don fahimta ne don kai ka fahimta wasu sauraro su fahimta da kamata ka samu baki ba na yi shiru na yi shiru doctor na yi shiru akwai abin da ake ce masa istin baki akwai abin da ake ce masa wasa'ilin da'awa hmm. Usaid dawa din nan na aka samu ta. Hadisin aya. Don ahli suna ba sa kafa hujja sai da aya da hadisi. Na farko aya da Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka. Allah ce ya kai wannan annabi isar da abin da aka yi maka wahayi. A ga mu zala kai ce me da isar da wannan da'awa ta su ko wahayinsa ba. Da yake Sai manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya. ku isar min da wannan sako na addini ko da aya daya mu da giya masu isarwa ba da mu da kai da sabai da ya za mu isar an bar mutum kowa a hikimarsa da yanayin mutanensa da yanayin wurinsa shi da almuhimmu ya isa amma zala ya faɗi fitiyan isarwa to wani ya saba masa ya bid'a to da wazala bai faɗi kaifiya ba ya ka ce to wani abin da zai taimaka a kiran mutane a'a rubuta tashi ne shi ma da'awa ne tausiri cikin azumi ne shi ma da'awa ne eh, kuma ne shi ma da'awa ne rubuta mujalla ne shi ma da'awa ne rubuta a kira na da wat da muhadaran shi ma da'awa ne saboda ba kayyade da lokaci ko guri ba yasa tafsirin in ka fassara shi cikin azumi daidai ne in ka fassara wajen azumi daidai ne an ja maka baki daidai ne ba ja maka ba daidai ne isar da da'awa ne ita kuma sai isar da da'awa ba ba kai fiyyata ba daidai inda ka nesa wuka maka mutane na saurare ka da daddare ne je ka da rana ne je ka abun hawa da kawo je ka da kama da ka dare je ka wanda su ake ce musu wasa'ilu wasali da'awa shi wannan ba kai fiya yau da maza na fiya wanda ya saba yayi bidiya to tunda maza na ce balli gu'an ne walau aya wani sar ko da aya ka gani ba kan jiya ba za ka kai tafsirin jiya madana da'awa ce an ja maka baki da'awa ne ba a ja maka ba da'awa ne ka karanta hadisin manzon Allah ka fassara kai da kanka da'awa ne wani ya ja maka bai da mukin da ake jawo shi mu ta nan a nan a nan DATD Bauchi a ja masa ya fassara da'awa ce to haka nan kun kan da jahili ba wanda ya shigo da waɗannan kalmai assalamu alaikum in ba jahili ba ka bayani ka bayani

ai ba karatu ne magana ba ai magana sai take ban dariya ai ba ai ja kuma hadisi ba magana sai zulla dole kuma magana tana yi wani baka dariya kana ji to kana ji na to tambayar da maka ba to ai na tambaye ka na ce annabi ya kana kawai tafa magana istinbadi ni da kai duka mun yadda ni da na ce maka akwai bidiya mai kyau ma balle kuma istinbadi ni magana da nake faɗa maka yanzu abin da nake gaya maka annabi ya yi wannan din shi ke na amsar da nake so eh ya yi ko bai yi ba yawwa shi ke na amsar na yawwa abin da manzon Allah ya faɗa ko bai aikata ba ya zama sunna abin da aka yi a gabansa bai musanta ba ya zama sunna abin da ya aikata ya zama sunna to da yake balli gu ni wajen aya ya faɗa ko bai faɗa ba kun san ya faɗa to ina zuwa balli gu anni wa aya kai ma saurare ni ina saurare ni balli gu ni wajen aya yanzu shi shikenan mai maulidi ma zai iya cewa akan annabi zai iya maulidi saboda shi ma son annabi in an karantar balligu anni wala a tunda addibu auladakum ala salati khisalil hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'ati qur'an wannan da da misali kenan to shi kenan to ballihu to shi kenan to shi kenan zai kafa hujja da waf'alul Ahmad Musa zai kafa hujja da waf'alul khaira kenan zai istinbadi ya kafa hujja da waf'alul khaira zai kafa hujja da ballihu anni walau aya kenan da nace me mai koyarwa a so annabi mai koyarwa a so annabi ya tara mutane ya karantar da mutane waye annabi shi ma zai yi amfani da ballihu anni walau aya kenan Malam Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ina zuwa. Manufa annabi bai yi ba kenan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ai ban ga To assalamu alaikum. a Baka bani amsa na ba kuma akwai saura tambaya ɗaya ba kana tsallakewa. Eddie Said, na lovely brother. dama tambaya na ba doktor dawo mun da idris mu karasa wannan dama tambayi guda uku idan na ƙara sai ya san da nashi tambayi saboda muna fahimta eh ka dawo da shi da shi eh. karka amsa karka amsa tambayan karka kira kowa ma kawai ina gani daga kansa ni ma zan sauka ba gaskiya time din kaga yadda muka tsara eh, Ya eh, Ka dawo da ya Idris. To, shaka ma duba na gani a magana na ƙarshe kenan. To, ba ta da kai mun ji abin da ya gudana. To, alhamdulillah, mutane abin da kake so su ƙara fahimta a nan. Na tambaye shi da abin da ya shafi tafsiri a cikin watan Ramadana, tun farkon Ramadana tare da mai jan baki, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi wannan, sai ya ba da amsa da cewa istinbadi ne. sai na ce masa wannan ɗin ma istinbadi ne duk wanda ya saurara zai ji wannan magana to a nan kawai ya ishe ka ka yi hukunci shi ma fa annabi bai yi ba saboda abin da ya faɗa a baya da ya ce istinbadi ya yi ta kewayawa ya yi ta kewayawa sanda aka zo dolensa ya dawo ya ce annabi bai yi ba to kamar yadda ka ji ya ba da amsar nan ba annabi ne ya kasa kashi uku ba to haka ne nan ɗin ma amsar da ya kamata ta fito ya ce ba annabi ne ya yi ba bayan ya ce ba annabi ne ya yi ba to sai ya ce to wannan istinbadi ne haka abin da ya kamata ya yi kenan to daga nan sai duniya ta fahimta cewa ashe ba dukkan abun da annabi bai yi ba zai zama matsala ashe ko da annabi bai yi wa'insu abubuwa ba ana iya yi matukar abun sun zama alkhairi da shauransu to kaga nan ma yayi yayi ta zagawa yayi ta zagawa yayi ta zagawa yayi ta wahalar da mu yayi ta wahalar da masu sauraro bai amsa wannan din ba amma dai alhamdulillah na farkon tunda ya amsa to ya zama kamar formula an baka formula da ya ce istinbadi a can kaga ya kare da annabi ba shi ya kasa ba nan ma kaga ya ce maka istinbadi to yana gwada maka fa ba annabi ne yayi irin wannan tafsiri a cikin watan Ramadan tare da mai jan baki ba annabi bai yi wannan ba to ina hadisin fa inna kullu mudatatin bid'a wa kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar to kaga anan mutane za su yi ta jefa kansu a cikin wuta ya kamata su dawo irin bayanin da irin su al Shafi'i suka yi irin su al Nawawi suka yi irin su al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani suka yi wannan shine zai fi masa sauki amma in ba haka ba to za a yi ta samun matsala sannan abu na gaba abunda nake so in ƙara haskawa mutane a cikin wannan lallai akan abun da ya shafi istinbadi mu ba muna kore istinbadi ba hasali ma mu da muke cewa akwai bidiya wacce take mai kyau na faɗi wannan ko a baya kowa ya saurara Kowa mun kawo dalilai na hakan so saboda haka dai a gane su ma akwai bidiyo'i waɗanda suke aikatawa amma suna kare waɗannan bidiyo'in tare da cewa ba annabi ne ya yi waɗannan abubuwan ba wallahi akwai abubuwa guda goma wanda dama na ware su a cikin waɗannan mintunan in har zai tambaye ni uku in bashi amsa ni kuma amsan da nake bashi ai tunda dama ni na yadda da istinbadi na yadda da maganar bidiya ma ta kasu ba zai kama ni ko ɗaya daga cikin abin da zai tambaye ni ba saboda ni dama na yadda da waɗannan abubuwan shine da yake cewa kowace bidiya bata ne kuma wuta za ta kai mutum shi ne wanda zai rika jefa kansa a cikin rani da kuma waɗanda suke sauraronsa duka zai ta jefa su a cikin rani saboda abin da yasa na faɗi haka na fara tambayansa waɗannan abubuwa guda biyu amma duniya ta shaida bai iya ba da wannan amsa ba kuma ya tabbatar da cewa ba annabi ne ya yi ba kowa ya ji da kunninsa ya ce ba annabi ne ya kasa ba to haka magana ta biyu ɗin ma ya ce istinbadi tunda ya ce istinbadi to kaga ba annabi ne ya yi irin wannan tafsiri ba to dama tambayan da zan je in masa a gaba ita ce akwai abun da ya shafi watan usbu'us sahaba makon sahabbai waɗanda suke haɗuwa su karanta tarihin sahabbai su faɗi falalan sahabbai su faɗi darajoji na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mu fa ba mu da matsala akan wannan ba mu da matsala a haɗu a karanta tarihin sahabbai a faɗi alherorin sahabbai ai ba ma sahabbai ba hatta bayin Allah a haɗu a karanta tarihin rayuwarsu a faɗi ayyukan alkhairin su da shauransu mu ba mu da wannan matsalan su ne suke da wannan matsalan da suke cewa fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to me yasa suke wannan bayan kuma sun yadda da kullu bid'atin dalala haka maganar take ba ma'ana ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a ciki ba ma'ana ba da ma'ana za a fassara kullu bid'atin dalala ba lafazi ne annabi ya faɗa amma ba ma'anansa bane in a lafazi kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar annabi ya furta wannan amma ma'anansa annabi ya bayyana ma'anar saboda shi yace man sanna fil islami sunnatan hasana har zuwa ƙarshen hadisin shi ya faɗa mana hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kamar yadda muka faɗa so saboda haka daga cikin shauran bidiyo da dama na so in lissafo masa wallahi Allah ne ya taimake shi eh na faɗi wannan na maimaita Allah ne ya taimake shi saboda na san babu ta inda zai fita daga waɗannan abubuwan da zan tambaye shi saboda ba zai iya kansa ba na'am Allah ne ya taimake shi Allah ne ya taimake shi ga abubuwan da nake so in bijiro da su ka ji dai waɗannan guda biyun duka ya tabbatar ba annabi ne yayi ba hmm. to dama in zan kai shi in dawo da shi akan usbu Abdul Wahab wannan ranan mako na Muhammad ibn Abdul Wahab din sai ya tabbatar mun in kuma yace bai sani ba in kawo masa sannan ya faɗi matsayinsa akai hmm. sannan na abin da ya shafi gasan karatun Alkur'ani wanda kwanan nan aka fara shi akwai waɗanda sun girmi gasan karatun alkur'ani a yanzu haka amma me dalili inkarin da yake wa maulidi baya inkari wa gasan karatun alkur'ani ko da misali zai ce bai yarda da gasan karatun alkur'ani ba to ya fito ya bayyana wa duniya meye matsayin gasan karatun alkur'ani a wurinsa sannan waɗanda suke gasan karatun alkur'ani menene matsayinsu maulidi ya girmi gasan karatun alkur'ani sama da shekara ɗari bakwai ko takwas eh. kwanan nan ne ka fara wannan gasan karatun alkur'ani amma masu kakkare ta suna kin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa a maulidi ana haduwa maza da mata amma gashi a gasan karatun alkur'ani akwai maza da mata suna cewa ana haduwa maza da mata a idin da suke fita akwai maza da mata suna cewa ana haduwa maza da mata wato maza da mata hatta aikin hajji da ake tafiya akwai maza da mata wai abin da nake faɗa a nan shine idan maganar cewa maza da mata ne dukkan taruka galibi na munasabat hatta tahajjudi da suke a cikin watan ramadana fitowa da mata suke yana daga ciki don dama yana daga ciki abin da zan tambaye shi ya kawo mun kaifiyar tahajjudin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacinsa tare da mata duk yana iya fito mun da wannan kaga nan ya matsa ya ce ba babu kaifiya cikin karantarwan saboda ya dace da abun da yake so sai ya ce nan kan ba a son ba a son kaifiya ba a bukatan kaifiya amma idan an zo ana maganar maulidi kuma zai nemi kaifiya ya ce ai azumi ne kawai aka yi bayan mun kawo masa ba azumi ne kawai aka yi ba an yi yanka an yanta da kuma sauran abubuwa waɗanda shari'a sun amunta da su kamar sadaka kamar ciyarwa da shauransu dukkanin waɗannan yana daga cikin abubuwan da akan yi a maulidi kuma duk ya ɗauki ma'anar maulidi sa'annan ya ƙi waɗannan abubuwa ya ya nemi kaifiya a wajen amma lokacin da aka zo ake tambayansa a game da tafsiri a cikin watan ramadana tun da ya san yana yi to nan kuma sai ya ce ba a buƙatan kaifiya ka gani so saboda haka shi yasa a nan nake cewa da na tambaye shi game da gasan karatun alkur'ani ya fito mun ina ne asalinsa da na tambaye shi a dangane da abin da ya shafi usbu abdul da na tambaye shi a game da abin da ya shafi usbu sahaba da na tambaye shi akan abubuwa da yawan gaske wanda dama na kimtsa su na san duk waɗanda suke ƙin maulidi babu wanda zai iya kare waɗannan abubuwa saboda na san kawai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi ne yayi waɗannan abubuwa ba dole ka kawo ko dai ka ce istinbadi kai ko kuma ka zo ka ce wannan masalihul mursala ne a sarki zaki akwai lokacin da wani mai irin wannan abinda shi ma Dr. Idris yake kai da na je muka tattauna da shi akan abin da ya shafi bambancin maulidi da gasan karatun alkur'ani sai yake cewa ai gasan karatun alkur'ani shi yana ƙarƙashin maslahatul mursala ko kuma masalihul mursala sai nake ce masa a ah, ya aka yi gasan karatun alkur'ani ya shiga ƙarƙashin masalihul mursala amma kuma maulidin annabi ya gagara shiga kaga wannan rashin adalci ne in har za ka ce gasan karatun alkur'ani yana karkashin misalin mursala to ka saka shi ma maulidin karkashin misalin mursala mana to karshe abun da ya kurta shi ma da bakinsa da aka matse shi sai ya dawo ya ce eh, wal eh shi din ma gaskiya bid'a ne wannan kowa ya shaida haka ga cikin wanda duk muke tare da su sun ji abubuwan da suka faru a lokacin da muka yi munazara da wani bawan Allah wanda shi din ma yana da irin wannan fahimtar doctor din so saboda haka ba dokto ba dukkan waɗanda suke da irin wannan fahimta su kore maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama su tabbatar da gasan karatun alqur'ani wanda kuma maulidin ya fi shi asali su kore maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama su tabbatar da tafsirai na cikin masallaci wanda maulidin ya fi shi dogon zango na tarihi su kore maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama su tabbatar da usbu abdul wahab wanda maulidin ya fi shi asali su kore maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama su tabbatar da usbu'u sahaba wato makon sahabbai tare da cewa maulidin ya fi shi asali kuma ya fi shi dalilai saboda duk wani taron da zaka faɗa duk wani taron da zaka faɗa babu taron da ya kai taron da aka yi shi saboda annabi Muhammadu babu taron da ya kai taron da aka yi saboda annabi Muhammadu me dalili saboda annabi Muhammadu ya fi kowa ya fi komai in ka cire halittun Allah baki ɗaya babu wata halittar da ta kai annabi Muhammadu amma ka je an maka haihuwa ka je ka tara mutane wai za ka yi walima wanda ka gayyace shi ya zo wajen ya zo da manufar ya zo saboda kai ko saboda jinjirin da aka samu ko saboda matarka wanda ta samu wannan karuwa ka tuna da kyau ko kuma aure ya zo saboda ka samu karuwa ko kuma ya zo saboda iyayen yarinyar da ka aura ko kuma ya zo saboda dai wani dai daga cikin abu wanda zai iya lissafa shi a matsayin dalili amma na dukkan waɗannan abubuwa baki ɗaya don Allah tambayanka nake ya kai taron da aka samu annabi a cikinsa? Hmm. Ko mun wani taro guda ɗaya da ya kunshi alkhairi irin taron da aka yi saboda manzon Allah. Sai masu jefawa shauran almajiransu shubuha idan an ce shubuha su kawo abubuwan da za su wautar da hankalinsu ga misali kamar misali mutum ya zo ya ce maka ai maulidin nan akwai haɗuwa maza da mata ai maulidin nan ga abubuwan da ake ma na kiɗe-kiɗe ai maulidin nan kaza kaza to abin da nake so a nan shine da Allah idan wannan shine matsalarka matsalarka haɗuwan maza da mata matsalanka kiɗe-kiɗe da yake ciki in dai da gaske hakan ne to ka je ka tara mutane wanda ba matan a ciki babu kiɗe-kiɗen a ciki sai ka yi maulidin sai mu tabbatar da cewa gyaran kake so amma idan baka yi maulidin ba baka tara mutanen ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wa alihi ba sannan ka kuma ka koma kana zakin wa'ancan ko kana cin mutuncinsu ko kana faɗe-faɗe to wannan kuma yana nuna cewa maulidin kake so ka kore ba saboda cewa akwai mata a ciki ko haɗuwan maza da mata ko maganan kiɗi ba ba shi bane damuwanka a ka hana dai maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ka ce ba so kake ka hana maulidin annabi ba in dai maulidi ne wanda yake da tsafta saboda akwai masu cewa ai da can ga yadda ake maulidin yan eh, islamiyya ne su haɗu sai a karanta tarihi amma kuma daga baya ga abubuwan yadda to kai ka koma ka yi irin yadda da ake yi din in dai da gaske kake yi ka koma ka tara mutane ka yi yadda da ake yin in ka yi haka sai a gane cewa eh lallai abubuwan da ake cikin maulidin su kake ki ba maulidin kake ki ba amma lokacin da ka dawo kake faɗan wannan maganan ko baka tara mutane kai maulidin ko a kofar gidanka kai maulidin ko a cikin gidanka kai maulidin ko a anguwanka sosai a gane cewa lallai maulidin kake faɗa da shi amma kana fakewa wajen haɗuwa maza da mata kana fakewa wajen kiɗe kide wanda suka wuce gona da iri kana fakewa da wa'insu abubuwa ne don ka kore maulidin annabi muhammad to amma ba wannan ita ce asalin maksud ɗinka ba so saboda haka shi yasa shi addini abu ne mai tsafta ka duba dukkan waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga sun ce maka a kiyaye kaza a kiyaye kaza a kiyaye kaza a kiyaye wannan shine addini amma akwai wani lafazi da ya faɗa akan maulidi sai yake cewa babu wata bid'a mafi sharri mafi sharri sai ya jingina zuwa ga maulidin annabi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na tambaye shi nace wannan maganar wa ya faɗe ta ina shine ya faɗa ba annabi ne ya faɗi wannan maganar ba ya kamata mutane fa su dinga fahimtar wannan dan ko lokacin da ya dage yana ce istinbadi istinbadin nan abunda na so in haska wa mutane saboda yanayin lokaci da kuma yanda muke magana din so mutane su fahimta wannan istinbadin da ya ta maimaitawa kar wasu fa su ɗauka istinbadi ma ayan Qur'ani yake nufi ko hadisin manzo Allah ko kuma wani hujja ne a don akwai wani idan an ce istinbadi na zai ce a mala ya kawo aya wani zai ce a mala ya kawo na'am eh wannan magana ga haka ne yawa to shi yasa na ƙara haska wa mutane su gane fa maganar istinbadi nan da ya yi ta maimaitawa fa ba aya ne, ba hadisi ne. yawwa maganar malamai ne malamai ne su suke istinbadi din ba wai annabi ne ya yi wannan abun ba ko ayan alkur'ani ne ya kafa hujja da ita wanda aya ce qatiya ba haka ba ne, a ina wannan sahabba wato malamai ne suka yi istinbadi suka gano kaza kaza kaza shi kenan maganar kenan don saboda karka ɗauka cewa annabin ya yi kenan yawwa wannan shi ne dama abinda na so in ƙara haska wa mutane su fahimta so saboda haka dokto a cikin wannan tattaunawa ya tabbatar da tauhidi zuwa kashi uku bid'a ne ya tabbatar da cewa tauhidi zuwa kashi uku annabi bai yi ba ba annabi ne ya kasa ba sannan dokto ya tabbatar da tafsiri da ake a cikin watan ramadan tare da mai jan baki bid'a ne ko ya ce bid'a ko kar ya faɗa ya ce ba annabi ne ba ba annabi ne yayi ba ya faɗa da bakinsa kowa ya tauhidin da aka je aka gina ka a kanta shekara da shekaru zuwa kashi ukun nan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat to doctor fa ya rushe maka wannan yau domin fa inna kullu satin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna so saboda haka ya kamata mu fahimta saboda haka ina ƙara jawo hankalin ah, mutane baki ɗaya su dawo taitayinsu idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ana hidimar annabi idan ba a same ka cikin masu farin ciki da haka ba ba a same ka cikin masu taimako wajen ɗaukaka lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to kar a same ka cikin masu rushe ɗaukaka annabi kar a same ka cikin masu kore ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama ah, na farko idan muka lura shi ɗaukaka annabin nan fa Allah ya riga mu yin haka domin abin Allah ya faɗa ya ce wa rafa'ana laka zikraka mun ɗaukaka ambatonka Allah ya ce ya ɗaukaka ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ya ce ya ɗaukaka ambaton annabi Muhammad ya kake nufi akwai wanda ya isa ya kaskantar da ambatonsa shi yasa ka gani duk waɗanda suke ƙin maulidi wanda hankalinsu yake tashi saboda maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama kullum sai ƙara haɓaka maulidin yake maulidin kullum sai mutane ƙara shigowa suke saboda ya shafi lamarin annabi muhammad shi kuma allah yana kishin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni shawarin da nake basu dama sun janye kuma su duba waɗannan al'ummun da suke fitowa suna maulidin annabi muhammadu ina so ka sani ko su sani wannan abun da suke yi domin lokacin da ka nuna wato rashin amintuwanka da wannan maulidin to a lokacin da kuma Allah yake gwada maka cewa to lalle abun da kake yin nan fa kana lokacin lokacinka sabida a yau idan ka in ka cire mutum uku ko hudu sai aka ce wannan yana karantar da soyayyar manzon Allah wannan yana karantar da maulidin annabi wannan kuma yana kore maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka samu wanda yake jawo mutane kan son annabin nan Allah ya fi ɗaukaka lamurarsa abin da yasa ka ji na faɗi haka sabida Allah ne yake kishi da annabi Muhammad ma'ana Allah ne yake kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah fa ya ba mu labarin annabi Muhammadu a cikin Alƙur'ani Allah ya ce wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak dukkan kissan annabawa da muke baka don mu natsar da zuciyarka ne ya rasulullah to idan har kissan annabawa zai zama nitsuwa a zuciyar annabi muhammad to lallai kuwa kissar annabi muhammad ita ta fi cancanta da ta zama natsuwa a zukatan bayinsa babu wani abun da ya kamata kai a matsayinka mutum zuciyarka ta fi natsuwa da shi kamar a baka labarin annabi muhammad annabi wanda yake kunke da gaskiya amana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 yana ta bawa annabawa labarin annabi Muhammad a cikin alkur'ani amma ka ce wai kar a zauna a faɗi waye annabi Muhammad Allah ya ce Allah da kansa ya gaya mana a game da abin da ya shafi son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi ya ce addibu auladakum ala talata hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali wa qira'atil qur'an ku ladabtar da ƴaƴanku akan ɗabi'u uku ai ka ji ɗazu doctor yana ƙoƙarin ya ce wannan hadisi ma akwai akwai magana a kansa yana ƙoƙarin ya ture wannan hadisi to ban sani ba ko saboda hadisin ya ce a so annabi to amma kuma ban ji da sai ya ture maganan karatun alqur'ani saboda akwai maganan karatun alqur'ani a cikin hadisin domin annabi cewa ya addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'atil qur'an kula da tattada yayanku akan dabi'u uku sai ya ce son annabinku da son iyalan gidansa da karatun alkur'ani to ai akwai maganar karatun alkur'ani yanzu tafsirin kan nan ma zai zama yana da rauni tun da gashi nan ka ce hadisin akwai matsala akwai maganganu a kansa to yanzu ka ga maganar tafsirin kama ya rushe domin an ambaci maganar qur'anin a ciki to idan misali ka ce a wannan hadisin ma bai inganta a wajen ka ba kai amma mu mun san hadisi ne ingantacce ne a wurin mu to ka je kan wanda ya ingantan sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ba zai taɓa cika ba sai na zama ni ne mafi soyuwa a gunsa fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da mutane baki ɗaya to idan baka yadda da wancan baka yadda da wannan man idan ma baka yadda da wa'annan hadisai duka ba koma ayan alqur'ani wanda ta tabbatar maka cewa zaben wato zaben wani annabi sallallahu alaihi wa sallam wato inda ayar tana zargin wannan mutumin so saboda haka ga ayan alkur'ani idan misali waɗannan hadisan duk ba su maka ba saboda watakila sun yabi manzon Allah sun faɗi alkhairi akan manzon Allah to sai abunda nake so in gaya wa doctor har a yanzu doctor ina nan ina gayyatan ka mu ci gaba da wannan zaman don zama ka mun riga mun yi sai dai mu dora kuma ina gayyatan ka a wannan shafin ka yi kokari ka fito wannan shafi alhamdulillah na san za a maka adalci duk abin kake bukata duk abin da kake bukata za a maka adalci ka fito a ci gaba da wannan zaman don a ƙara jin maganar bidiyoyi da kake aikatawa eh a ƙara jin su a bakin ka ka fito a wannan shafin saboda a ci gaba da tattaunawa da kai ni na faɗa na ce akwai bidiyoyin da kake aikatawa kuma na faɗa maka ko lokacin da muke tattaunawa Kaji na gaya maka na ce in gaya maka kai ma bidiyo da kake aikatawa to na fara gaya maka waɗannan in ne na fara kuma guda biyu ne kawai na faɗa akwai su tili a gabana kuma idan da gaske ne ka fito kuma na yadda kai in duk abin da kake so ka tambaye ni ka tambaye ni zan baka amsa insha Allah saboda dama ai bambancin mu da kai kai kai ka ce kowace bidiya ne fata kuma wuta za ta kai ni kuma na ce maka a akwai bidiyoyin da suke ma masu kyau to kaga bambancin da yake tsakanin mu kenan ah, yana da kyau ka yi haka din sannan abu na biyu a cikin wancan maganar ka ka ce akwai wasa'ilu da'awa ina so in dawo da kai baya a cikin tattaunawar mu da muka yi shekara kusan goma sha biyar da ta gabata lokacin da muke magana akan mas'alar tasbaha in baka manta ba na kawo maganar wasa'ilu da'awa wataƙila lokacin hankalinka bai zo kan wasa'ilu da'awa ba sai yau to lokacin da kake cewa tasbaha bid'a ne kana ce tasbaha bid'a ina kokarin tabbatar maka sunna ne sai tasbaha na kawo maka hadisin al-Imam Shawkani da ya kafa hujja da ita akan tasbaha yake cewa wal hadithani al-akhirani yadullani ala jawazi addi tasbih bin nawa wal hasa wa kadha bis sibha ko bis subha li adam al-fariq li takririhi sallallahu alaihi wasallam li mar'atayn wannan hadisi shine wanda al-Imam Shawkani ya kafa hujja da shi akan tasbaha wajen halaccin tasbaha so sannan a lokacin na kawo maganar Izzuddin bin Abdulsalam inda yake cewa al-muharramatu wal mandubatu har zuwa faɗin sa wato al-wajibatu wal muharramatu wal mandubatu darbani ahaduhuma maqasid wasani wasa'il. Walwasilatu ila أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة ila أرذل المقاصد هي أرذل wasa'il. فعليه فسبها من أفضل الوسائل لأنها وسيلة لأفضل المقاصد wannan ka'ida ce ta malaman usulun fiqi kamar yadda Izzuddin bin Abdussalam a cikin Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam ya kawo ta kuma na ga har Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo irin wannan amma akan tasbaha sai ka guje wa wasailud da'awa amma kuma a yau kan tafsiri a cikin masallaci sai gashi kuma kana amfani da wasailud da'awa misali idan ka ɗauki wasa'ilu da'awa da muka yi magana da kai a kai a wancan lokacin ka tuna sosai sai na ce maka da haramun da farilla wato wajibi kenan da kuma man saboda ka samu awa biyu ya kamata mu bude layi akwai yawa to shi to to da wasa'ilu da'awa wato ayar da nake so in tsaya a nan shine lokacin ina so in nuna cewa wato kamar yadda Izzuddin bin abdusalah yake cewa da haramun da wajibi da mandubi bugu biyu ne ɗayansu manufa ɗayan isarwa duk abun isarwa zuwa ga mafificin manufa abun isarwa ma zai zama mafifici wato ma'ana tasbaha duk wanda ya rike ta manufarsa mai kyau ne kaga yana da manufa zuwa ga mafifici kenan don haka wasilarsa abun isarwarsa ita ma sai ta zama mai kyau to haka nan idan manufarka mummuna ce to abun isarwanka ma sai ta zama mummuna lokacin da ka riƙe tasbahan nan menene manufanka manufarka ka ambaci Allah manufanka ka yi istighfari manufanka ka yi kabbara manufanka ka yi tasbihi shi kenan tunda wannan ita ce manufarka to wasilar kama ta zama mai kyau ka gani shine suke cewa ضربان أدنى مقاصد والثاني وسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل فعليه فالسبحة من أفضل الوسائل وكذا أبس ونن سي يبجري وإن وسائل دم أما كما سي يو يجو ينا بكي وادا وإن وسائل دم سبودا ياشي تتركون دا زي وحلا وحلا قسكية تتدقى تكين ونن تركوني ونن شيني zantukan da nake so in bijiro da su a daidai wannan lokaci sai a bawa masu tambaya a sarki zaki na'am shek sai dai zan faɗi wani abu to bismillah bismillah shek kafin a shiga tambaya to masha Allah doctor ma yana da daman ya buga a yanzu doctor ma yana da daman ya buga yawa amma kuma nake so in faɗa shine eh. duk wanda ya ko wannan fage idan zai yi tambaya don ya ƙaru to zan ba shi amsa gurgudan abin da Allah ya sanar da shi gurgudan abin da Allah ya sanar da ni amma duk wanda ya shigo da manufar shi ma malami ne jayayya zai yi to idan tambaya na yayi biyu to zan tambaye shi biyu wannan kawai shine magana na sai ayi hakuri da sarki zaki a walla shikenan shikenan wannan shine wannan shi to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shai ya gama karatunsa kowa ya ji kuma daɗin da na ji usulubin da shai ya ɗauko ba inda ya yi zagi ko kuma mummunan kalamu alhamdulillah haka ake so shi an bude layi ke kai da zaka kira kai kokari kaka sauki shai kan karatunsa shai ya yi magana ne a kan abin da ya faru tsakanin shi da dokta kuma a kan maulidi ya kawo batun bidiyoyi bidi'a da ake yi ya yi magana a kansa shi sa don Allah don annabi karatun da ya yayi iya karatun da za a yi masa tambaya kenan kaka ɗauko wani karatun da shai bai tattauna ba muna karatun da shai bai tattauna ba ka je ka ɗauko ka yi mashi tambaya a nan gaskiya ba za mu baka dama haka ba shi sa ita ce abin da za a yi wa shi tambaya ga number nan mun pin number abin da kawai za a yi wa shi tambaya kenan alright Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sarki zaki ikon Allah. Sarki suna na Bashir Awal ina kira daga Katsina daga dama local government daga garin Timburkai. Allah ya taimaki malam uh, Awal to kana tare da uh, Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. sarki zaki muna wa shek imam fatan alheri da godiya da adda Allah ya saka mashi da alheri da wannan jin namijin kokarin da yayi yana jin ka ko yana ansa Muna ansa wa insha Allah muna ba su hakuri shi wannan Allah ya sa mai ciwo ta kiyaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ai hakuri ai ta mai addu'a ai ta mai adda. Allah ya fahimtar da shi ya ganar da shi ya dawo kan hanyar gaskiya shi ne addu'an mu da shi mu kuma masoya maulidi dai gashi nan kullum muna ganin ci gaba sannan sarki zaki ina so mutane su fahimci akwai wani malami a Najeriya da ya roƙo ya addu'a ya ce a zo a yi rantsuwa ya ce ya rantse da Allah an Qur'ani gaskiya ne Allah ya sa kai ai in maulidi gaskiya ne ka Allah ya sa ya shekara in ko ba hmm. gaskiya bane sarki zaki Allah ya sa ya shekara lahiya eh wannan to wallahi sarki zaki bai shekara ba wai in maulidi ba gaskiya bane Allah ya kashe shi karya shekara wallahi sarki zaki a Kano aka yau shekara sha biyu da rasuwa babban malami ne kuma izala eh malam ka san da haka wallahi eh, zai yi eh ban taba ji ba amma zai iya yi wa zai iya yi wallahi sarki zaki an yi shi ai bincike akwai audience shi yana nan yana yawo a duniya tafsirin da yayi sarki zaki a cikin tafsiri yayi amma wani malami kenan wani malami kenan Malam Jafar. Ya hakuri, kawo muna, ka kawo, ka kawo, ka kawo muna audio mu ji. To za mu yi kokari insha Allah kuma a tsara a bincike a tambaye malaman Kano suna da wannan sirrin zaka ji sarki. Insha Allah to a kawo muna audio. Masha Allah, masha Allah. Yace kuma in maulidi ba in maulidi gaskiya ne Allah ya sa ya daukaka daga shekarar maulidi ya ta daukaka kullun gashi na sarki zaki ta shekara garuwa ake yi. wallahi sarki zaki ku yi wa a hankali a bincike akwai audio shi insha Allah a tambaye kuma manyan malaman Kano da inda ya wa'azi. za ji shi yana nan sarki zaki okay to dan haka mutane su ji tsoron Allah To masha Allah. san abu ya kawo bakin shi shiru ya faɗa alhairi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. To masha Allah. Masha Allah. Mun gode muku. Kuma zaki muna roƙon mabiya wannan shafin wannan wannan wata ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam muna so a ninka wa salatin da ake wa mahaifin mai kankan dan Allah. Allah ya saka. Duk wanda zai bi wannan shirin muna so mu yi ma Allah godiya da haihuwar da ya mana na wannan shafin. irin alherin da na annabi sallallahu alaihi wasallam mun kara washe gode mun gode Allah ya ji kanshi kwarin gwiwa kuma muna roƙon addu'a ku sarki zaki da Allah ya kawo mana zaman lafiya a Amin, amin, amin, amin ya rabbi. Mun gode maka sosai. Allah ya ka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola daga TikTok. ya sunanka ka? alhaji hassan daga kano oh alhaji hassan daga kano to masha Allah alhaji hassan ko da ke mun samu matsalar network wurin malam ah, muna jiran ya dawo amma muna jin ka alhaji hassan godiya da mu tsinci kanmu a wannan tafiya ba abin amin ya rabi Amin ya rabi Alhaji Hassan. Akan kuma wallahi da gida akan Wato akwai yaro da eh, akwai yaro da ita baban sa idan ya baban sa masa daga yake yake. Ita ai je gun mulki wanda ya je wanda je coci. Wallahi ya sami Wai da je wai wai da je gun maulidi gwanda ya je coci. Wanda ya je coci eh. Wallahi sarki zaki da ya yaron nan yamma dukan tsiya. da isa mi yaran nan ya mata dukan tsiya eh uban da tashi ya tashi da sai da ciwon halin jiki har yanzu yana nan baya shi uban da iduka shine shine ya zama ba ya ya kasa tashi wai ya zo illahi wai ya zo illahi da kai tashi lafiya da su kuma uban ya kwanta wallahi ya ci kudi ya bu naira miliyan har yanzu don Allah akwai da suke kiran wani namba da ban saka ba don Allah ku daina kiran namban da ba sakawa wannan ba shi 'yan tiktok ke magana kai kuna damun eh, eh, shigowarsu don Allah akwai namban da muka fi ita ce namban da za a kira bismillah eh, masha Allah mun gode maka Allah saka maka alkhairi mun gode mun gode mun gode ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. kola ya hakuri malam malam ya samu matsalar network amma to muna jin kare kamin malam ya dawo Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abdullahi daga Libya. To malam Abdullahi daga Libya. Jinjina ta musamman zuwa ga sarki zaki. Tare da kai bawan Allah. Masha Allah, na gode oh. sosai a gaida mu Sheikh Ahmad oh. Imam. To, Masha Allah, Sheikh Ahmad Imam zai jin Allah idan ya dawo. Na ya wani yana da matsalar network ko? Eh, ya samu matsalar network ga jama'a kuma na ta kira ko ina wayoyin ga inda kake magana yana ga kuma nan ga kuma can ko ina na ta kira ga yan TikTok duka. Ah, muna jiran dai mu ga dawowar sa insha Allah. mun gode. Masha Allah. Ah, ina zuwa. ku yi hakuri callers da ku yi hakuri ku barin ɗauki malam naga malam na kira na ta nan ku yi hakuri ku yi hakuri a kola da kake kira kan tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa wa alaikum salam wa rahmatullah ya sunan ka daga ina ke kira kola? local government a Adamawa, Nigeria. To, masha Allah. Uh, ya kuri, Malam Bashir, samu hakuri. Salamu alaikum, Malam. Malam Bashir, ya kuri ina zuwa, ina zuwa Malam Bashir, ya kuri. Malam Bashir, Malam Bashir kan TikTok, tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, ina zuwa. Salamu alaikum, Malam. Eh, Shek, ba, uh, ya, ka sauka da ka dawo. Da, da, da, da, da, da, da, Eh, wato na samu matsala da cajin wayan to amma yanzu gashi ana so a yi kokari a gwada wata waya in Allah ya da. Eh to dan Allah shi ya turo saboda jama'a na, na jira jama'a da yawa na ta kira ga ga yan TikTok ga kuma wayoyi na ga duka yana eh to amma kan wannan waya fa. Okay, wannan waya? Wayan da kake maganan nan. Eh, ok, to kamin a gyara, kamin a gyara, kola, to shi da shai kana tun da kana, amma da same waya shi no kuma nake kiran ka da kai kuma, wayan kuma da jama'a da su kira shi ne kuma na kake magana a kai. Ok, yanzu haka go. Eh. To yanzu bari, eh, to yanzu yanzu zaka rika, eh, mm, zaka rika tara bayanin su to shi kenan, in dawo din yanzu, sai in katse wannan din yanzu. Eh, amma wanda yanzu zai ɗauke ku a minti nawa ku dawo? Da wancan waya na ku? Eh, insha Allah ba zai wuce minti biyar ba haka zuwa goma. Goma? <laughs> yanzu jama'a ku tsaya ku tsaya ku bari shayi zan tura maka wani eh, layi yanzu na shi ka kira ni kan whatsapp kenan eh akwai wani layin zan tura maka yanzu yanzu na shiga kira ne akan WhatsApp kan wannan oh don Allah masu kira ku dai na kusa ma ku na zuwa shiga kira ne kan WhatsApp da wannan kamin a kare gyaran shi wancan to babu laifi insha Allah eh ga layin nan na tura maka ka kira kira, kira ni kan WhatsApp akan akan ta yanzu eh, eh eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola uh, ah, kola tiktok to muna jinka ina jinka eh ina jinka yawa mun ji daɗi game da wannan bayanin da imam ya yi muna jin daɗi sosai Allah ya ƙara masa basira Allah ya ƙara masa ɗaukaka sannan ni ina roƙo da Allah ya ci gaba da jawa mutanenmu masu yin maulidi a ɗan rinka bayani ana fahimtarwa akan cewa suna ɗan wuce gona da iri ta wasu ɓangarori saboda su suke jawo mana wannan kofan da suke samu abubuwan da suke faɗa mana don akwai tabbas muna ganin abubuwan da mutane mu da Allah ya rinka yin bayani akan cewa su an rage idan an rage to za a rufe kofan da suke samu har wani ya zo ya hau kan membar yana gaya mana wai gara kashi da maulidi wannan abu mun ji bakin ciki sosai akan don ashe wai musulmi wanda yake sallah wanda yake ambaton la ilaha illallah wai yana cewa wai gara kashi akan yin maulidin annabi wannan bai cancanta ma a kira musulmi ba Na'am. Na gode. Kana magana daga Bashiru haya daga Gombe Local Government Adamawa State a Nigeria. To, masha Allah, Malam Bashir mun gode. Eh, masha Allah. Malam ya ji ka da kace Malam kuma ya fadakar akan jayo hankalin 'yan ɗarikar Tijjaniya wa'anda ke zuwa ke eh, gona da iri akan maulidi da suke jawo wa maulidi zagi. wai malam ya kamata malam an yi gargadi a kansu shi sa za mu ci gaba da daukan kira jama'a muna tare da malam assalamu alaikum malam wa aha muna tare da malam okay assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zanki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira Muhammad Sani daga Qatar. To malam Masha Allah malam Muhammad Sani kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. To masha Allah muna gaida malam alhamdulillah. Malam yana jin kira sa. Wallahi muna jin dadin karatu ai muna bibiyan malam sosai. Masha Allah. Alhamdulillah. Hmm. Ai su yan adawa su har yanzu sun fara fahimta alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. Sun fara fahimta yanzu. da ba kamar yadda suke yi da ba hmm. akwai wani malami wani kwanaki da jimawa kenan wani malami daga gashuwa saboda na yi zama a gashuwa akwai wani malami da ake cewa malam adam katu mutanen da suke rayuwa a gashuwa ko mutanen gashuwa yanzu ka tambaye su sun da haka da ya fito ya fatawa wanda ka je gidan molidi gara ka je gidan giya hmm. ka sha giya shi ma ya kawo irin gurguwan a sunan shi misalai da suke bayarwa wa ayin ka je gidan giya wai ai ka yi aikata laifi ne kawai ka sha giya laifin giya na da sauki amma in ka je gida ka je wurin maulidi wato ka aikata babban bidida ka ka kalo ka kago abinda annabi bai zo da shi ba kaga irin wannan dafa tawaduka abu hujja ba hadisi ba aya kawai kawai dokuma maganganu da nasa ya faɗa ba alhamdulillah yanzu dai kam gaskiya yana bayyana kadan kadan ko muna godiya da manyan malumman mu da suke fadakar da mutane alhamdulillah muna godiya masha Allah masha Allah mun gode maka sosai mun gode maka sosai mun gode mun gode alright ah, har yanzu dai malam wai na jiran malami malamin za ka yi tambaya ka make sure in kai tambaya shi ma malam gaskiya ba zai bakka ba zai rama tambaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka da dare ka dai kola ya sunanka daga ina ki kira? Sunana Muhammad Asali Sausawi daga Tripoli da A a a Malam Ausawi to Malam Ausawi Allah taimake ka Malam Ausawi. Allah taimaki sarki zaki. Allah taimake. Amma amma Malam Ausawi. to malam sawi kana tare da malam ahmad imam gaskiya ce wai irin ku yake nema Masha Allah, kura shi ma malam muna masa fata alkhairi, Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara masa basira. Masha Allah, malam yana jin ka. Amin. Sarki ah, ah, san ni ba ina so ya shiga bane maulidi bid'a ne wa'azin kasa kaza ne ba shi nake so ne ba to me kake to malam na jin kadi eh, eh tambaya ta malam shine anan shin zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin abu a kira wannan abin da manzon Allah yayi umarni da yin sa bid'a ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi abu a kira abin da sunan bid'a shine nake tambayar malam ba sani ko to malam bana amsa yana sama to a mun baka wannan dama malam bismillah to da farko kamar yadda muka faɗa akwai asalin maulidi akwai kaifiyar maulidi idan an ce asalin maulidi shine kamar hadisin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa yake azumi ranar litinin sai yace zaka yawmun wulitu fihi saboda ranan ne aka haife ni to kaga annabi ya yi don haihuwarsa don maulidinsa to ana idan mutum ya zo ya ce ai annabi bai yi maulidi ba to kamar ya kore ma wannan hadisin kenan to amma idan ana magana akan kaifiyar da ake tafiya a yau shine malamai suka kasu kashi biyu wajen bashi hukunci amma dukkanin hukuncin yana komawa zuwa ga abu guda ne ko dai su ce maka bid'a ce mai kyau saboda ai irin wannan taro annabi bai yi irin wannan taron ba to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi don maulidinsa sannan kuma annabi ya yi yanka saboda samar da shi da Allah ya a matsayin rahmatan lil alamin kuma saboda an yanta wuyaye kamar yadda Sheikh Nasiruddin Dimashqi da wannan ya kafa hujja wa Maulidi cewa idza kana hadha kafiran ja'a zammu wa tabbar yadahu fil jahim muhallada ata annahu fi yawm al-ithnain da'iman يخفف عنه للسرور بأحمد فما الذنب بالعبد الذي طال عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا kaga wannan in ana magana kan asalin maulidi yana da tushe a cikin addini shine su gila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sau yawmin tsaini kala zaka wani wulidtu amma kaifiya ita ce wannan taro da ake shine ake cewa bid'a ne kyau saboda ai irin wannan taron ba za a ce annabi ya yi irin wannan taron ba Sosai malamai suke faɗan abu biyu wasu su ce sunnatun hasanatun sunna ce mai kyau su kuma saboda dalilin su na man sanna fil islami sunnatan hasana walau ajra wa ajru man amila biha ila yawmil saboda wanda suka ce sunnatan hasana maulidi sunna ce mai kyau wato da manufar bid'a ce mai kyau saboda man sanna fil islami sunnatan daidai yake daga ce wanda ya farar da abu mai kyau kaga man ibtada'a yasa ma ɗazu na bayanin wannan in ka ce sunnatun hasana kaga yana nufin cewa ba irin sunan da kai ka sani na cewa annabi ya yi annabi ya aikata ba wannan na biki a shi ya sama sai aka jingina shi zuwa da hasan eh, eh, mala sauri wurin ka da inda kake jin magana eh, program da ka kashe to malam eh lalaba na ji ba na sauraro sarki zaki ba sauraro kawai na shiru na sauraron sa ne sai dai ina ga kamar malam bai fahimci tambayar eh malam malam abinda ma yake tambaya wai zai yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya

E wai zai yi a ce wai annabi sallallahu alaihi ya yi umarni da abu kuma a kira wannan abu bidiya zai yi annabi ya yi abu idan kaifiyar ya canza da ya annabi ya yi a ce masa wanda shi ne ake ce masa kaifiya to Ala sarki zaki ba shirin tambaya sarki zaki. Eh to eh hakuri E, eh, mun shi mun shi amma mara Hausawi inda kake jin program nan kusa da kai kana jin program wani wuri da ka kashe ka saka wayan kunnen ka kawai Okay, maganar na bounce back. Okay. Malam, Malam ya hakuri, bari ya sake tambayan da kyau saboda wai ba wannan bane tambayansa. Wa alaikas salam. Na'am, muna jin kamar Sawi. Tambaya ta anan ita ce, shin zai iya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yana zaune a wurin ayi abun a gabansa kuma a kira wannan abun da sunan bid'a? Zai iya yi wa? To. Kana ji na? Eh, malam kaji kaji tambayan da yayi. Na ji tambayansa sosai kuma na fahimci tambayarsa gaba da baya. To, bismillah malam. Ka saurare ni sosai. Na ce ka saurare ni sosai watakila ka fahimta. Lala, sarki zaki tambaya ta hawa da Ki tambaya ta a zahiri take fa. Zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana na aure ya ce ku yi kaza. kuma sahabbai su yi wannan abu kuma a kira wannan abu da sunan bid'a eh yan wai ka saulare shi yanzu zai baka amsa bai bada amsan ba wai ka saulare shi ana iya ce masa bid'a idan kaifiyar ya canza a gaban annabi aka yi sarki zaki a gaban annabi ba ma a gaban annabi ba annabi ma ya yi da kansa ma annabi ya yi da kansa ma a kira abun bid'a annabi yana yin bid'a kenan ne a takaice ba haka bane so muna muna subhanallah muna bukatar bukatar muna bukatar muna eh subhanallah ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai kai maganar ka ba ta fahimta Sarki zaki. Eh, ina zuwa, ina jinka, ina jinka, Malam Sawi, yanzu haka eh. Malam, me yasa ka ce haka? <laughs> fahimta ba. Eh me yasa ka ce haka malam? Very good, very good, very good. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallan tarawihi da kwana uku ya bari. Kaga ai annabi ya aikata. Na'am? Muna jinka, muna jinka. To amma daga baya sai Sayyidina Umar ya sake dawo da wannan sallan tare da cewa kafin annabi ya bar duniya ya daina yi sayyiduna umar da ya dawo da ita tare da cewa ba a sallan da shi a cikin masallaci da ya dora musu ubay ka abu. wata rana da ya fito ya same su suna kan sallar su sai ya ce ni'matil bid'atu hadihi ma dalla da irin wannan bid'a tare da cewa fa annabi yayi amma kuma sai ya kira ta da bid'a Wataƙila mai sauraro na yana tare da ni a yanzu eh sarki Sarki zaki. Na'am. Sarki ni fa tambaya ta a zahiri take fa. Shin Annabi zai iya yin umarni da abu? Annabi ya ai abu. Amsar da aka bata a zahiri take. Saboda ni abin da fahimta kai ne magana. Kana ji na ko? A fahimta. Sarki zaki. Amma ina zuwa tsakanin kai da malam wannan tambaya mu gaskiya ya ya shiga muna duhu. Malam ya fahimce ka kai ma ka fahimci abin da amma me kake nufi da wannan tambaya? Aiwa sarki zaki ne yana godiya ga sarki zaki very good abin da na tambaya saboda ta wani hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallam sai na gama malai ya hadisin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yana zaune tare da sahabbai sai wasu mabukata suka zo sai manzo Allah ya kalle su sai tausaya musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzo Allah ya shimfida kaman wani mayafi haka mai wani kuka ce wani barko barko ko wani abu da ya shimfida wani abu ya shimfida a kasa mashimfidi sai manzo Allah ya ce kowa ya taimaka musu da abin da ya fi karfi sai kowa ya shiru sai wani mutum wanda yake da nasa dan kaɗan ne sai ya ɗauko sai fara sakawa a gaban manzon Allah sai sahabbai suka ga yana wannan abu, sai kowa ɗauko biyo sa. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne man sanna fil islam sunnatan falahu ajruha wa ajru man amala biha man amila biha amila ina zuwa haka maka Allah ya hakuri shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin hadisin sai aka canza hadisin shi manzo Allah ya ce man sanna fil islam sunnatan ba ta ban manifta da a fil islam bid'atun ba yana da kyau idan muna magana muka jin tsoron Allah mu san abin da muke jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saurara da saurara ka fassara menene mai sallafin islami ka fassara Mala wai ka fassara man sannafi islami. Ka fassara. ba sunna manzo Allah bata bukatar su bata bukatar fassara dan saboda ah, inda bid'a ce manzo ah, Allah ta zama a wai ka fassara muna larabcin larabcin fassara man sanna fil islam sunnatan hasanatan wanda ya aikata wata sunna mai kyau a cikin musulunci wanda ya aikata wa ya fassara shi wanda ya aikata wa ya fassara shi wanda ya fara kai fassara ka wasu fassara shi wanda ya fara da fassara ka kai wa ah, aikatawa kace ni kuma man sanna ina da wanda ya fassara ta da man ibtada al-imamu nawawi man ibtada ya fassara ta kai yanzu ka kawo mu eh, eh, mala ausawi wai imamu nawawi ya fassara haka sannan kai kuma na aka fa wa ya fassara haka da ibtada sarki zaki na zaki akwai ta ka'ida da mutane suka faɗa mana okay ana magana ta akida saboda magana muke ta akida nan ta addini akwai ta ka'ida da mutane suka faɗa mana Eh, eh mala ya kuri da mu bari kola ya sauka da ya yi magana eh, bai kare bai muna so ya sauka shika, shika, shi shiga malam. Yawa sarki zaki na godiya. Eh muna jin ka. Akwai ta ka'idar malama suka faɗa mana suna hmm. ce mana a taqlidu fi ad marfudun illa ma kana sahihun wa amma at-taqlidu fil aqida fa huwa marfudun hatta iza kana sahihun. at-taqalidu fi dini taqalidanci cikin addini kawai kaji ana yi kawai akan akida dan saboda maulidi fa akida ne a wajen masu yin sarki zaki takalidi a cikin addini marfudi ne koraren abu ne ba a ba a karban sa sai abin da ya kasance igantacce sa'an nan kuma takalidanci akan abin da ya shafi akida marfudi shafaffen abu ne ba a karɓan sa ko da ya kasance ingantacce ne maulidi fa sai akan akida ne okay okay okay kola ya kure yanzu bari mu ji malam ya kure bari mutum bismillah abinda nake so da kai malam lokacin da kake cewa abu idan marfudun abu korarre wa ya kore shi yanzu misali za ka iya ce mun annabi ne ya hana maulidi to sarki zaki na'am kola malam ya maka tambaya ah, tambaya ne baka amsa okay to malam wai ka maimaita mai annabi ne ya hana maulidi a wannan tsakanin ce da ba ya sake ta a ba ka ce wai annabi ya hana maulidin Lala sarki zaki ne ba magana maulidi ba nake magana abin da aka jingina amma aka ce an ina da maganganun ya magana sai na Umar hadisin da ya karanto na Irbariya Oke, shi kenan. Am ka yadda da maulidin kai kenan, baka da matsala da shi. Eh, kola ji mana wai ka da maulidin kenan ba na da maulidi ba. Kan To alhamdulillah, to baka da na shi wannan. To alhamdulillah, a malam ya kuri tsaya. Malam Sawi eh, magananka fonunka magananka yana bounce back ban san abin da ya sa ba. Eh, a ban san abin da suka akwai matsala mu da muke ji akwai matsala. Barin katin kolin ka back. Jama'a masu kira koyo hakuri. Malam ya kuri barin kira shi back saboda a ji shi da kyau question da malam kake tambaya yana da kyau da kuma shi ma kan da shi ma kola yake magana cikin natsuwa alhamdulillah. Ah, assalamu alaikum, Mala Hausawi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum wa rahmatullah sarki zaki. To, Mala Hausawi, ya ya kuri. Malam na tambayan ka question. Shi yanzu bari mu ji eh. malam. Kaga malam shi ya bada wannan doka. Da kowa yana zuwa ya tambaya ya sauka, amma malam ya ce wai in malami ya shigo, in yayi mai tambaya, shi ma yana so ya eh, kola eh, tambaya. amma magana ta fahimta ka gane kisa malam shi so haka idan tambaya akan abin na sani sarki zaki amma kuma ya annabi umarni da abu abu a gaban annabi a gaban annabi kuma a kira wannan abin da sunan bid'a annabi bai ce ba a abu daidai ba to ah, annabi ya umarni da abu shi tambaya ba ana annabi sallallahu alaihi ya umarni da abu ah, mala ya mala bare kare kare zai iya yiwuwa ko ba zai yiwu ba shine tambaya ta ana okay ka kare ka kare tambayan ka okay to shike to shike nan ka yanzu ka bari malam yayi magana tunda ka kare bari malam yayi magana bismillah malam assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. gane yawa tunda baka gane wannan abun da nayi bayanin ba da Allah tambayan da zan maka ba wai din tambaye ka dan ka gaza ba ne in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba. Kana sane da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi salatu tarawih na kwana uku ya bari kana sane da haka. Sarki zaki in ba da amsa. Eh. A mala ya bada amsa. Eh ya bada amsa. To bismillah, wai ka bada amsa. Sarki zaki amsa da zan bada ita ce akwai hadisi da bin Sariya wanda malai ya karanto sa dazu dazun nan. Hadisi yana cikin wannan Nawawi masu kallon musu ku ba. Ina zuwa sarki zaki. Ba wannan ne tambaye ka ba. Amsa zan bada cikakkiya sarki zaki. Eh eh okay. Amma amsa amsan tambayan da malam yayi. Ba shi na tambaye ka ba. Ba shi na tambaye ka ba. Eh kola ya kuri amsan tambayan da malam yayi shi zaka amsa. yawa shi kawai za ka amsa ya fahimci shimfiɗar da zan da fudu abin amma kuma na yake shimfiɗar ba sai oh Malam, wai wai da zai shimfiɗa ne za ta fito da question ka ita ce Okay, kola ya kuri tsaya tsaya Malam Hausawi tsaya tsaya. Wa salam malam muna jinka. Malam Hausawi. Malam Hausawi eh. sakar kana na ina jin ku sarki zaki ina jin malam Allah saka muku yawa kana malam Hausawi eh malam yana jin ka yana jin ka yawa kai ka fara da ba hakinka kake cewa zai yi a yi abu a gaban annabi sannan a kira abun da bidiya ina wannan ita ce tambayansa sarki zaki eh ita ce tambayansa da yayi yawa shine ai yanzu nake tambayar na nace yana sane da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tarawihi na kwana uku ya bari kaga in ya san akwai haka sai ya ce mu eh in bai sani ba sai ya ce bai sani ba to sai mu yi gaba to mala usawi wai tambayar da ya maka ka sani ko baka sani ba sarki zaki na'am amsa amsa cikakkiya ita ce da nake so in bara ita ce amsa cikakkiya manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ta kaida cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidina addu alaiha bin nawajib sarki zaki na'am sai na Umar yana cikin rashidina ko bai cikin khulafa'ur rashidina yana ciki yana cikin khulafa'ur ko bai ciki yana ciki me kake son ka faɗa ne manzo da na ce ruku da sunna ta da sunnan khalifofi na guda hudu Eh, amma kola tambayan malam ba cewa sai na Umar ba wai a'a tarawi annabi ya yi ko bai yi ba. shi ne question malam ya yi ko bai yi ba shi har ka je kan wannan tukuna za mu zo kan wannan ne amma ka amsa wannan tukuna eh malam ji shi wai annabi ya yi ya so uku ya bari in ji kola yawa kana sane da haka ina sane da haka na amma waye da ta sane na yawa to baya to baya a wajen ina zuwa shi ne, a'a ka tsaya a wajen kana sane da haka wa tsaye yake <laughs> yawa to shi kenan to kana sane da sayyidina umar abun da ya faɗa akan hakan tare da cewa annabi yayi kana sane da abun da ya faɗa Lala sarki zaki mu kare wannan muna tara abubuwa da yawa masu kallon mu kuma muna tsallake abubuwa da yawa sa fahimta sarki. A ko la iya kuri ba iya kuri kai amsa malam amsa wai kana tsare da abin da Umar ya faɗa duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. sallar wallahi sarki zaki ban san ba abin da sai na Umar ya faɗa kan sai Hassan ban san ba magana inda ya faɗa mun ya tambaye ni ah wai wai wannan wai wannan sallan tarawih sallan tarawih akan sallan tarawih kana sane da abin da sai Umar ya faɗa akan ko ba ka sani ba akan wa wai wannan akan wannan sallan tarawih kana sane da abin da sayyidina Umar ya faɗa akan sa ko ba ko baka sani ba very good very good sarki zaki na fahimci na fahimci fahimta ɗari bisa ɗari na tambaya fahimtar da amsa ta ana shine sayar na umar na cikin rashi rashiduna duk abin da rashi rashiduna suka yi ba a kiran shi suna a wannan abu saboda manzo Allah ya faɗa ina zuwa kana sane da abun da ya faɗa ka bani amsa na kana sane da abun da ya faɗa sosai ma ina sane abin da ya faɗa sosai ina sane abin da ya faɗa ai shine amsa nake baka kenan to to me ya faɗa me ya faɗa ka faɗa da bakinka da lafazin ka faɗa me da Umar din ya faɗa yace ni'ima ta haji haka ya faɗa wai ni'ima bid'a ta haji da Hausa to da Hausa wannan bai bukatar fasara eh, wannan hmm. mutane duniya abinda ka faɗa yanzu shine maka ni'ima eh, wai a larabci kenan amma ya ya manansa a Hausa Wai ya ce madalla da wannan da wannan Amsa ce amsa. Ah, sarki zaki. Annabi yayi kuma kana ce madalla? a ina zuwa annabi ya yi kuma kana ce malam da bibiya kuma a bayan ka ake ji yanzu bayan kuma annabi ya yi wai wai bayan annabi ya yi wannan sallan tarawi kuma she a ce kuma madalla da wannan bid'a wane ne ya faɗa sarki zaki wane ne ya faɗa wannan kalmar wai wa ana koyi da su ke wanda ya faɗan sai a yi koyi da shi kenan malam wai wai ya faɗa wannan kalma cewa madalla da wannan bid'a sayyidina Umar ko sayyidina Umar kuma yana daga cikin khulafa'ur rashiduna duk abinda khulafa'ur rashiduna suka ba ka kiran wannan abu sunan bid'a to shi kenan za mu yi koyi da shi akan akwai bidi'a mai kyau kenan tunda duk abin da suka yi daidai ne tunda sun yi su mun wahe mai koyi da su kenan ba bid'a bane saboda manzon Allah ya yi ta ainihi ya bari su kuma suka suka raya ta manzon Allah kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidina ba bid'a bane Eh, o wato ba bidiya bane amma sai na Umar ya kira shi ko da sai na Umar ya kira shi bidiya amma wato ba bidiya bane kenan ko kola. Ba zai yi abin da musulman duniya suka yi ittifaki a kan kakaf wani ya kira shi suna bid'a ba kuma ya zama bid'a ba yanzu kamar alal maulidi alal misali maulidi da muke da ake yi kaga a akwai wanda sun yarda da shi akwai wanda ba su yarda da shi ba shi yasa ake rikicin amma tarawih ai kowa duk duniya kowa yarda daga yan tijaniya da yan izala da yan salafiyya da yan suwan kowa yarda da ita ana kenan wannan ba za ka kira shi suna bid'a abin da an yi ijma'i ko kowa yana yin sa ba shi muke magana ba inda bid'a ne da an samu sabani akai mene wa ya ce maka sai abun da yake bid'a ake samun sabani akai wa ya gaya maka a'a ban ce ba haka na ce ba na ce tarawihi yanzu na ni ina ni ina tarawihi sarki zaki na'am kola mala sawi bari in sake tambaya ta wata siga ko malam zai fahimta yanzu na alal misali ni ina yin tarawih shi yana yi sarki zaki kana yi eh. kololi da suke sauraron ba suna yi eh. Eh. ya za a yi abin da muke ittifaki ko mi yi sabani abin da kana yi ina yi ko mi yi sabani a tsakanin shi mu yi gudunma tsakanin shi ai akwai waɗanda ba su ɗauki tarawihin ba ko ba ka da sani akwai wanda ma ba su amince da tarawihin ba saboda an kira da bibiliya amma abin abin na ban mama wato da kola ya kuri wallahi wannan tsakanin kai da malam ne nake so ku fahimtar da mu jama'a duniya kola eh amma Ah, mun yarda mu duka muna yi to amma kan wani dalili yasa sai na umar ya kira shi da bidi'a ya ce wa madalla da wannan bidi'a saboda sai na umar mutum ne mai tawazu yana da abubuwa suna da ababe sahabbai lokaci in suna magana suna sassaukowa okay inda bid'a ce lokaci akwai akwai ɗaya daga cikin kulafa'ur rashidun akwai sayyidina ali akwai sayyidina hasan yana daga cikin kulfa rashiduna akwai sauran ashirin bashiruna bil na, akwai sauran sahabbai gaba daya da sun inkari akan wannan abin inda bid'a ce o oh, wato sai na umar wato sai na sai na umar ya kira shi da suna bid'a saboda tawadu kenan ko eh, Mala, in ji Mala wai wai wai waye fassara cewa saboda tawadu sai na Umar ya kira shi bid'a. الكتور راتب النابلسي يريبا cikin asma'illah cikin asma'illah husna nan na da kutur ratib ratib nabilisi nabilisi kuma to wato tawadu ne eh wai ya ce eh ai ta mai da kai masa cewa wai ce kira shi da haka ya za ka yi kuma da waɗanda suke cewa a ah, bid'a ce a lura yadiba cikin yadiba a cikin kitabu asma'illah husna na da kutur ar-ratib nabilisi muhammad da kutur muhammad ratib nabilisi ya kawo ya ya fasa ya ai tambaya na maka tambaya na maka eh. da Allah saurare ni malam sosai nake sosai nake sarki zaki na'am na'am malam ni fa tambaya da annabi zai yi wa annabi ya umarni in ai abin a gaban annabi kuma annabi ya shuru kyale kuma a ce wannan abin bid'a ne zai iya yi wa ko ba zai yi shine tambaya ta sarki zaki in an lura fa Eh, ina ganin ai akan shi akan shi kuke <clears throat> kuke tattaunawa da malam ko? Ko dai an sauka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu. Ya ce ku zo ku yi abu. ku zo ku yi wannan abu. Annabi kuma ya kare kuma a ce wannan abun bid'a ne zai iya zai iya. Malam malam in ji kolawar shi bai fahimci abin ba ya Annabi zai aikata abu. Kuma ya ce ayi kuma a kira wannan abu bid'a. Shine wai kola in eh, malam sawi bai fahimta ba. Ok, Malam Sawi, ya kuri yanzu bari mu ba Malam dama ya fasa ya karanto muna. Malam Hausawi. Malam ya kure za mu kara kai da Malam Hausawi minti biyu saboda jama'a na son kira, jama'a na da yawa. Eh, Malam Hausawi. Abin da nake so Malam Hausawi ya gane. ya za a yi annabi ya yi abu sannan kuma a ce masa bidi'a bari masa misalai da yawan gaskiyar da zai gane misali sarki zaki ya ku mala sa ya ku bari mala ya bamu fasa ya ku ana ji na hakuri Allah hakuri minti da kamun ya bada amsa yayi kokari ya irin nawa okay kawai ya ce eh, annabi zai iya abu a kira abun bid'a kawai shine sannan sai mun misali sai ya bada amsa sannan sai bada misali haka muka san ana yi kawai da ta mera kan sai na ai na amsa maka tuntuni kuma na baka misali kai ka kawo misali sani da sarki zaki misali bai tafiya nan fa duk masu kallo suna sauraron mu. Ya yi ma daga da irin wannan biya. Ai ba maganar misali ai kowa yana fahimta yadda ka faɗa masu kallo suna sauraro yadda ka faɗa masu kallo suna sauraro suna ma sauraro ka kai ma yanzu da kake magana kuma sun duk abin da ka faɗa da bakinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tarawihi sayyidina Umar ya kira ta da bidiya kai da bakinka ka furta kuma ya ce ma dalla da irin wannan bidiya kai da kanka ka faɗa ba wani ne maka faɗa faɗa ba kuma ta ji ka a ah, to kaji malam ji shi na Umar fa ba annabi bane ba wai na Umar ba ba annabi bane yana batun annabi ne ba sai na Umar ba sunnati wa sunnati al-khulafa'i tashi kuma a kanta bayan zuka da kanka alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i eh, na wai na kanta daram wai na kanta daram malam a ah, to <laughs> Eh, amma malam wai dalilinsa, dalilinsa wai Ulafa da ba masu mai bane, annabi ne kaɗai masu ne. Shi ma dalilinsa kenan. Eh, to ya daina magana a alaikum bi sun wa sunnatul khulafa tunda ya ce "Sai sayyidina Umar da ba masumi bane to amma kuma ya ce ku sahabbai tunda su khulafa alaikum bi sunnati wa sunnatul ba Ibrahim da ya kafa hujja da wannan amma ya ce ya warware kansa kuma Malam sa ya kuri ya kuri mun baka dama kai maganan ka na karshe saboda jama'a na diwa ya kuri malam sa yanzu malam bai shiga maganan ka na baka minti biyu kai maganan ka fada abin da zaka fada ya kuri eh yawa kake zaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sai mana mu za su zo a bayansa duk wanda ya tsawon a cikin ku zai tabari masu yawa sai manzo Allah ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rashidin na kare ku da sunna ta da sunnonin wa'inda khalifofi ta shiryayyu manzo Allah ya ce ya hore mu da ita to saboda haka idan khulafa'ur rashidin suka yi ittifaqi akan abu su kudin suka yi ittifaqi akan abu ko su biyar ko su shida suka yi ittifaqi na bai suka yi ittifaqi babu sabani akan sa wannan abun babu wanda ya kira wannan abun bid'a babu shi a lugga ne ko a lugga ko a menene babu shi sannan tambaya ta malam bai bada amsa ba zai iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da abin ce ku zo ku yi kaza mutane su su yi wannan abun a gaban annabi sannan annabi ya ja bakin sa ya shiru ya kyale kuma a ce wannan abun bid'a ce shine tambayi malam duk kewaye ke kawai da yake da amsa ba ya kamata mutum ya kamata ina magana kan ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba girma na ni da magana ko shi da ke magana ba ya sani matsayin annabi yazo ke ta a anan kawai ya fito annabi yana iya iya abu da bid'a ne shi kake so ya faɗa ko kuma ce ba a yi dan saboda manzo Allah ta man san bil islam sunnatan ba ta manif da bil islam bid'atan ba babu yanda zaka juya bid'a ta zama sunna ba zai yi ba manzo ta Allah ta wanda ya sunnanta sunna a cikin musulunci kuma a gaban annabi suka yi wannan abu sannan wannan ba ita bace farkon sadaka ba an yi sadaka Mun yi sadaka da wannan bawan Allah ya yi sahabin nan a wurin Allah shi kara masa yarda gaba daya an yi sadakoki da yawa a nan kafin wannan duk sun sa abin da ke nufi da sadaka sahabbai to mun gode maka mala sawi mun gode ba mu amsa akan magana ya baka yanzu yanzu ka sauka ka ji kenan ko malam sabi mun baka damu ko Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode to bismillah shayi assalamu alaikum wa alaikum assalam shayi to malam hausawi hakika kusan malam hausawi yana gaba yana baya ya gonan da kansa ya warware kuma kansa ya faɗi wancan kuma ya dawo ya faɗi wannan shi kansa bai tsaya waje ɗaya ba da farko dai abin da nake so hausawi ya fahimta wannan hadisi fa da ya zawo man da fi islami sunnatan hasanatan na faɗa nake cewa wanda ya farar da abu mai kyau yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar gobe kiyama sai na faɗa daga cikin malamai da suka fassara shi da da akwai al-imamun nawawi ba al-imamun nawawi malamai da dama suna fassara shi da haka shi kuma ya ce man sanna wanda ya aikata sai na ce masa to ya kawo wanda ya ce wanda ya aikata amma da ya ce ma man a haya to na san masu fassara ta da man a haya wanda ya rayar da wata sunna to amma dai saboda yana magana yana harbe magana wata magana ba shi kansa har ga Allah bai fahimta ba wato ya magana kawai yana kawo ta shi kansa yadda na fahimta ma bai fahimci me yake faɗa ba gaskiyar magana to saboda haka akwai masu fassara ta da man sanna man ahaya akwai masu fassara ta da man sanna man ibtada wanda suka fassara ta da man sanna ma'anarsa ibtada sun kafa hujja da wannan faɗin man sanna wato awwalu man sanna al-qatl fil ardi qabil wanda ya fara sunnan sa a bayan ƙasa ƙabila ne sai aka ce wanda ya fara sannan na biyu na faɗa sai a duba a cikin hadisin da ya ce man sanna fil islami sunnatan sai ya jingina shi zuwa ga hasana idan da sunnar annabi ne ake magana kai tsaye to ai da ba sai an ce hasana ba saboda dama an san sunnar annabi ai kyakkyawa ce shi yasa a gaba sai yake cewa wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan to kaga nan ma sai aka yi amfani da sanna shi kuma idan ya fassara sanna da ma'anan sunna to inda yake cewa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa ya zai fassara ta idan wannan ta farkon ya fassara ta da sunna to wannan ta karshen kuma zai fassara ta ita ma da sunna kenan akwai sunna mummuna kenan a irin wancan sunnan da yake bata ta tarifi to kaga inda ya yi ta gwama magana yana kwacewa ba maganan yana ta jujjuya maganan yana ta harbe maganan bai ma kansa bai fahimci gaskiya da yake magana a duniya sannan abu na biyu maganarsa ta cewa ya za a yi annabi ya yi abu sannan a kira abun da bidiya ko kuma a yi abu a gaban annabi sannan kuma a kira shi da bidiya na masa misali na yake cewa ɗauki sallan tarawihi annabi ya yi na kwana uku ya daina amma sai da na umar ya kira shi da A sarki zaki ana tare da ni ana tare da kai malam yawa amma kuma sai da sai da na umar ya kira ta da bidiya duniya tana sau sauraro yadda na saka shi mu je tiriyan a akan hadisin farko na fara tambayansa yana sane da annabi ya yi tarawihi na kwana uku ya yi ta komawa gefe ya dawo can ya dawo can amsar ma bai fito da ita a fili ba sadda aka nuna masa fa ya dawo kan hanya sannan ya dawo ya bada amsa e yana sane da haka sai na sake tambayansa yana sane da abun da sayyidina umar ya faɗa akan haka nan ma ya sake fita daga hanya sadda aka dawo da shi sai ya sake cewa eh ya sani sai na ce to me ya faɗa dan ya faɗa da sa duniya ta sai ya ce sai duna umar ya ce ni'matil bid'atu hadihi madalla amma bai fassara ba bai ya ce ba dalla ba aini na saka shi zo ya faɗa shi cewa kawai yayi ni'imatul bid'atu sai yayi shiru. to sai na ce ya fassara saboda ni'imatul bid'atu kaga larabci yayi watakila masu sauraron mu akwai wanda su san meye ni'imatul bid'atu ba saboda haka shi da kansa ya fassara ta sai yace ma dalla da wannan bid'a kaga da kansa ya fassara sayyidina Umar ya ce ma dalla da bid'a to ai annabi yayi sallan tarawihin kuma sayyidina Umar ya kira ta da ma dalla da wannan bid'a kenan ana iya samun annabi yayi abu sannan kuma a zo a kira abun da bid'a saboda sauyin kaifiyar abu sai ya ce to ai sahabbai duk abun da suka yi annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati kullu kafai rashidin nace to saboda haka kenan tunda sayyidina umar yana daga cikin halifofi wanda idan suka faɗi abu za a yi koyi da su to gashi sayyidina Umar ya ce madalla da irin wannan bid'a shikenan sai aka samu wasu ma da suke ce madalla da irin wannan bid'a sun yi koyi da wanda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kaga ba su yi ba su samu matsala ba kenan watakila sarki zaki ana tare da shi ana tare da ni ana jin me nake faɗa sosai sosai sosai sosai malam yawa to saboda haka saboda haka waɗannan maganganu shi kansa da yake faɗan waɗannan maganganu shi kansa bai tantance su ba yana faɗan maganan kawai sannan abin da nake so in kara masa da ya ɗauko cewa man da fil islami sunnatan menene sababin hadisin ai annabi ne yayi umurni da sadaka da yayi umurni da sadaka sai wani ya fara yin sadakan sai aka biyo ana yi wato yana so ya nuna sababin hadisin a koma kan sababin hadisin a takai Aita da sababin kenan to ya koma kan malaman usulul fiqh abinda suke faɗa al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ana lura da gamewar lafazi ne ba da kebantakan sababi ba saboda idan yake banta da sababi sai a ce to ayoyin da suka yi magana akan kafuran makka musamman ayoyi da suka yi ta sauka akan kafuran makka sai a ce to shi kenan waɗannan ayoyin sun keɓanta da kafuran makka kaɗai sune in suka yi irin wannan laifin za a hukunta su banda sauran kafuran duniya domin sababin saukan ya ke banta da su idan kuma a wajen ya ce al'ibratu bi umumin lafzi to nan ma still al'ibratu bi umumin lafzi labe kuku saba. saboda haka ya koma ya gani malamai da suka ce man sanna shi yana na yake cewa wanda ya sunnanta wanda ya sunnanta sunnar annabi ake nufi a wajen to ya koma gaba da aka ce man sanna fi islami sunnatan sayyatan ita ma sunnar annabi kenan wannan rashin fahimta ne shi kansa da yake ma magana wallahi har da Allah bai fahimci maganganu ba bai fahimci ma malaman abun da suke faɗa a kai ba kaga shi ya je ya ta'allaka ga wanda yake cewa wai sayyidina Umar tawadu ne dukkan malamai da suke bayani akan wannan alal akalli ma abun da suke faɗa bid'a ce a duga maganar sayyidina Umar cewa bid'a ce a duga kuma na riga na warware wannan magana na cewa bid'a ce a duga na yi bayani nake cewa kenan kamar yadda waɗansu dama suna magana akan bid'a a shari'a bid'a a duga har a yanzu waɗanda suke kore kasuwan bid'an dai sun sake kasa ta domin akwai bid'a a shari'a akwai bid'a a duga sannan idan ka ce bid'a a shari'a ita ce ake nufin kullu hafin nar amma bidi'a a duga tana kasuwa biyu akwai mai kyau da mara kyau to har a yanzu dai akwai wani abu a cikin bidi'a a duga wanda yake mai kyau to ina hadisin fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin sunnar to kenan ashe maganar annabin har a yanzu a cikinta an fitar da bid'a a luga mai kyau tare da cewa ba annabi ne ya zo ya ce akwai bid'a a luga mai kyau ba wannan fahimta ne da aka gano a cikin hadisin cewa wannan bid'a ce a luga kuma sayyidina Umar ba shine ya ishara bayan gama maganar sa yake cewa wannan bid'a ce a duka ba wataƙila mutanen duniya hmm. ke tare da ni sun fahimci me nake faɗa a yanzu gaskiyar magana ya kawo maganganu amma shi kansa ma bai fahimci maganganun da yake ba gaskiya wannan masha Allah jama'a za mu da kira uku don Allah ku bari shi mu huta ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola daga tiktok kai za ka yi magana akwai kola kan wasa ba ko kuma da yawa kan tiktok ya akwai dare ya yi mun samu awa uku mu bar malam ya huta assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kola daga tiktok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira kola daga tiktok ya sunanka daga ina ke kira Dahiru uh, daga Libya. To, Malam Ibrahim Dahir daga Libya, kana tare da Shak Ahmad Imam akan wannan layi. Sunana Ibrahim Dahiru daga Libya. Masha Allah, kana tare da Shak Ahmad Imam akan wannan layi. Ina yi ma Malam Eh? ma malam fatan alkhairi kuma sannu da tunantar da al'umma da ake yi muna sauraro. Masha Allah. gode Allah ya saka da alkhairi. kira malam. Masha Allah mun gode mun gode mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola daga WhatsApp. warahmatullahi ta'ala Sarki zaki barka mu da daga dare. Barka ka dai kola ya sunan kira? kana kana magana da Masaudi Tahir daga Libya Tripoli. To masha Allah malam Masaudi kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. Ina gaida shehi na ina mushe fatan alheri ni da wannan namijin. Yana jin ka ko yana amsa. Wallahi sarki zaki wannan bawan Allah da ya Malam ya hakuri wanga abu sawi yake kowa wallahi kin gaskiya ce ga gaskiya yana ji yana gani wai wai ya ce akwai abin da annabi za ya ce wa annabi ya yi a yi gaban shi a ce mai bid'a kuma shi da kanshi ya ce ko oh, shi sai wani sahabi ya yi abin fa ya san sahabi ne amma dan kin gaskiya da jan rigima wallahi kawai ya kauce wallahi mu da ke saurare muna fahimta sarki zaki mm. wallahi kawai ana fahimtar da abin da suke yi haka malamin da aka kukunna muka saurara wanga ba Allah eh. wanda ke wanda kuka danna mu abin ga mudoyin shi inda suka yi ya kira suna waya da shi eh. wallahi malamin muna fahimta ga abun yana gaskiya sai mutum ya ta kewaye kewaye ka ce a gaya maka abun da in annabi ya yi an ce za a ce mai bida'a ne aka ce maka gashi abu aka kawo maka ta'awi aka gaya maka magana kuma ka ajiye magana kuma ka koma ka ce wai ba a gaya maka magana kawai kin gaskiya ne sarki zaki wallahi mutane mu tsaya mu bi gaskiya tsakani da Allah Masha Allah, Masha Allah. Mun gode, Allah ya sa ka kuma kuma shi dan ya magana ya ce dan Allah a ja mutanen mu masu yin wasu abubuwa daga wajen mujidin nan muna muna so malam da Allah ƙara yin bayani saboda masu wuce gona da iri wallahi malam da suke zuwa mujidin nan ba wajen mujidi suke ta ba wanda ya ce mujidi dan Allah ya san inda yake zaka ganshi haka ne haka ne masha Allah mun gode mutum sai ya je ya dinga zagayawa inda ƴan mata suke da wasu samari can sun je su ba wajen baka je can gindin wajen maulidi muka ga tsakiyar wurin inda ake yi ba suna can gehe gehe kusan maulidi ne wai sai mutum ya ce ya je wajen maulidi ya ga yan mata ana wane ne ana wannan ina ranmu da su hmm. eh, sarki zaki a da a gaskiya wallahi yawan samari sarki zaki suke kawo wanga matsalai dama suna so su fake da taro na addini su ce a mutane ai an taron ne suke abin nan wanda shi wallahi wani ko hilin ya je can ya tsaya inda ake abin gadin bai zuwa kawai ya kashi ya je ya tara in mata sun taru ana ta wane ne shine suna mulidi wasu sun ta wajen mulidi kashe kashe abin da ake hidi na masha Allah masha Allah ga malaman masu inkarin mulidi wallahi suna inkarin mulidi ne sai sai kaje malami ya ce wai ya ce wajen mulidi ya ga 'yan mata da samari wane ne a'a ka te ka zanna sun inda ake yi me ake karantawa tarihin manzon Allah masu karatu alkur'ani shi wanda yake je ah. alkur'ani shi ne lahin shi ah. <laughs> wato <laughs> wanda ya ji karatu kurari da tari mazu Allah shi mai laifin shi shi mai laifin shi sarki zai sai ka je kayan abuja yanzu haka kaga wannan hudu ba da wanga shaka abul fatah ya waga juma'a Allah ya saka mu shahidi da alkhairi amin wallahi <laughs> masallaci dan ya saci wani abu ko ya saci takalma in tana bata sallah mai sallah mm. to yaushe dan mutum ya je wajen taro shi ya je da niyyar sata ko ya je da yawan iskancin shi wani ya tafi kawai dan natsuwa ya je ya zanna ka ce musu wai wai abin da kai haramun Masha Allah mun gode maka kola sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi ah, eh. mun gode mun gode mun gode ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Na'am kola ya suna karge nake kira? Sunana Hussein Abdullahi daga Abuja Najeriya. To Malam Hussein Abdullahi kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi. To muna Sheikh fatan alkhairi har da kai gaba daya. Masha Allah muna godiya. Masha Allah. ubangiji Allah ya kara ma annabi daraja sallallahu alaihi wasallam wannan program ne ya mun dadi sosai ko da dai na wani ya zo ya shigo mana da shigo amma ba damuwa yayi kyau mun gane ko shi waye Eh, amma shi ma ta shi ma ai shi ma <laughs> tambaya ya zo ya yi ka gane ko eh tambaya ne kuma ya yi gaba ya baya yana magana ya warware kanshi to watan sarki zaki mm. mu yanzu a matsayin mu na musulmai kuma na 'yan tijjaniya ya wuce a ce mu ba mu mutum hujjar maulidi ko wane ne abin da muke so ni shawara zan ba mu malamanmu akan maganar maulidi in dai watan maulidi ya kama watan tashin hankalin wa'yansu ne kar mu bi su mu hankalin mai tashi mu wata ne namu na farin ciki duk wani wanda zai fito ya ce maulidi ba kyau ko maulidi menene ko bidiya ne ko menene mun ji mu dai a zo a karanta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hankalin mu ya kwanciya yana muna jin daɗi in ya zo duk mai matsalar maulidi da maulidi ya bar mu sai an fita daga watan maulidi ya zo ya ce mana ba mai abin da muka yi da ba mai kyau bane muna da malaman da za su kare wannan abu. amma yanzu dan Allah a tsayar da mu inda ake yin karatu ko a ta gaya ma mutane fa'idan iPhone annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mun gode maka kola mun gode Allah saka da alkhairi Allah saka da to zama kira na karshe ke ga zamu doki bayan haka don Allah kowa ya hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da muka doke ka kola kan whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh maganan ka baya fitowa da kyau assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good. Kola ya suna ka daga nake kira? Sunana Muhammad na kira daga san Libya. Kana kira daga nan? Kasar Libya, kasar Libya, Tripoli. Masha Allah dan Tripoli. Kana tare da Sheikh Ahmad Imam aka wannan layi. Ana gaya da malamin mu sosai, ana gaya da malamin mu sosai. Ina mai fata alkhairi insha Allah kai da shi dukan ku insha Allah. Masha Allah malai yana je na amsa. Eh, to ba abin da zan ke layi fatan alkhairi insha Allah amma wannan mutane waɗanda suka yi kamar mutanen da suka so mutanen da suka taya wajen da duka su yi abu guda wannan abu ba zai taba yiwa ba saboda duniyar gaba za ka ce duka ka tara ta kame da ta duka musulmi ko kame da su duka masu aikata abu na daidai su waɗanda sun ka gayyafi mutane su karanci qur'ani su karanci kuma tabi'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan suna ta aikata to waɗanda aka hege ba sai a kama su su masu karantar da qur'ani a kama su a gama su da su duka su sai a maida su abu guda ya kamata a hadi alkhairi waɗanda sun kai abu na alkhairi waɗanda ba su aikata abu na alkhairi kuma sai a bar su da kayan su Masha Allah, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Mun gode, mun gode Allah. Jama'a ba za mu da kira ba kuma ku yakuri, ku yakuri. Malam zai mana taliki ko da na minti biyu uku ya mana addu'a ku yakuri. Mun samu awa uku sauran don Allah ku yakuri. Bismillah, malam. To alhamdulillah dukkan waɗanda suka kira muna musu fatan alkhairi da waɗanda suka shiga suka ba da shawarwari. Misali kamar ɗaya daga cikinsu da yake magana akan a ja hankali musamman ga waɗanda suke shiga wajen maulidi don su ɓata maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama kullum muna faɗa faɗakaswa kullum muna tunataswa a dangane da waɗanda suke wuce gona da iri lallai fa su bar irin waɗannan abubuwan da suke yi saboda ba daidai ba ne lallai muna ƙara jawo hankalinsu akan su fahimci haka sannan abu na biyu shawarin da wannan bawan Allah ya kawo wanda yake cewa to shi yana ba da shawari musamman kamar a cikin wannan wata da muke ciki wata ne da muke farin ciki da samuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar wa'insu mutane masu kokarin su ture wannan taro musamman kawai a fita sha'anin su ko a rabu da su sai dai abin da nake so in faɗa a nan nan ba haka ya kamata ba a da lokacin kafin a samu waɗanda za su yi inkarin maulidi babu wanda yake fitowa ya ce maulidi kaza maulidi ga hujja ko ga dalili kowa ya sani Shekarun baya can lokacin da ake maulidin kowa ya amunta kowa ya gaskata kowa yakan zo ya saurara kuma ba za ka ji masu inkari ba ko da wanda ba zai yi ba ma ba za ka ji wani inkari daga bakinsa ba to amma sai daga baya aka samu waɗanda suka fito suna cewa maulidin bayi da asali maulidin bidi'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba sannan kuma su ce babu babin maulidi a cikin ahadari a cikin iziya a cikin ishmawi wannan duka waɗannan abubuwa rashin fahimta ne to shi yasa lokacin da aka samu masu faɗan irin waɗannan zantuka suke ta faɗa ana shiru ai an ɗauki lokuta masu tsawo ma ana shiru ba a mayar musu saboda masu cewa a bar su a rabu da su kar a mayar musu a bar su kawai ba abun da za su to amma daga baya sai aka fahimci hakan yana ba da illa musamman ma waɗanda su ba su fahimci addini ba ko waɗanda ba su da ilimi to hakan yana cutar da su matukar cutarwa to shi yasa sai muka dawo muna kasa abun biyu na farko za mu zauna mu bada tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rayuwarsa gaskiyarsa amanarsa tausayinsa kunyarsa tawazu'unsa a inda za a yi koyi da shi kamar da Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir har zuwa ƙarshe saboda a yi koyi da manzon Allah cikin ayyukansa da ɗabi'unsa da halayensa duka to sai rabin kuma a koma a mayar musu da raddi a mayar musu da martani akan abubuwan da suke faɗa cewa maulidi babu hujja babu dalili saboda kar waɗanda ake gaya musu haka su rudu da cewa babu dalilin ko babu hujja saboda a ka'ida a sukutu rizan lokacin da ake tuhumar ka da abu ko ake jingina maka abu kai shiru a kai to ismin da abun da ake faɗa akan kan kan gaskiya ne to shi yasa muka fito muke bayyana musu dalilan in ba su sani ba su sani muke bayyana musu hujjojin in ba su sani ba su sani muke bayyana musu ga madogaran kuma dama ita addini yar hujja ce addini yar dalili ne kuma sakamakon faɗan dalilan hakan yana natsar da wa'insu yana natsar musu da zuciya shi kansa maulidin da ba don dalilan da aka kafa ba da ba don hujjojin da aka dasa wa maulidin ba ai babu wanda zai yi maulidin amma saboda samun waɗannan dalilan da hujjojin ne shi yasa ake yi wannan shine sharhan da nake so in kara sarki zaki a daidai wannan lokaci ga masu ba da shawarwari insha Allah to malam muna rokan addu'a yi muna addu'a insha Allah jama'a saurare mu sabon satin Allah yadda to alhamdulillah addu'an da nake mana dukkan masoya annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ba bukatunsa na alkhairi kowa abun da yake ki kowa irin abun da yake so a wajen Allah alfarman sayyiduna rasulullahi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya wa kowa bukatun na alkhairi kai ma sarki zaki ina maka addu'a ta musamman keɓantacciyar addu'a irin wannan jihadi da kake irin wannan gugurmaya da kake na addini adalci da kake kamantawa ya Allah ubangiji ya ɗaukaka ka kuma ya ɗaukaka ta shanka alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan muna fata baki ɗaya dukkan masu sauraro waɗanda suka taya wuri hira a daidai wannan lokaci akan annabi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan niyyar su ko Allah ya cika masa ladansa da sada mu da masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode sosai shek mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode to ah jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a in allah yadda gobe ranar talata sha ɗaya ga watan uh, oktoba 2022 sha biyar kenan da ga watan rabiul awal ko sha hudu kenan ga watan sha biyar dai ga watan rabiul awal in allah yadda muna tare da shak sidi bashir topic mai take akidar mu a bakinmu bi ma'ana akida su na shi'a wai a ji shi a bakinsu da cewa suna zagin sahabbai to a ji shi a bakinsu da cewa suna cewa ko imamai mai ne wai a ji shi a bakinsu akidansu dai na shi'a dai a ji su a wai wurin zaka san gaskiyan shin suna yi ko ba su yi a nan dai sun nuna mana sun nuna mana zahiri ba su yi amma topic mai take akidar mu a bakin mu insha Allahu tare da Shaksidi Bashir. Assalamu alaikum. Karfe takwas da rabi za a fara, karfe takwas da rabi, insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.